shi a ganar da shi gaskiya ko ko ya kamata za a rinka haɗa mai da alheri shi ne yanda zai rinka cewa lalle shi ma mutum ne ya tabbata har ya fuskanci wannan wanda ke so ya ganar da shi gaskiya ya gane inda ya jota bi shi ya ganar da shi gaskiya ko ko ta hanyar cewa shi kaza kaza ne shi kafiri ne mai yin kaza kafiri ne kafiri ne shi ne zai sa mutum ya dawo kan hanyar gaskiya ko ko. ai a lokacin da a lokacin da kake son ka shiryar da mutum ka nuna mu mutum cewa wani din nan mummunan hanya yake a kansa kana son a guje ma abun to a wannan lokacin ba za ka faɗi wani alkhairi nashi ba domin in ka faɗi alkhairi nashi kamar kana kira ga cewa a zo a bi shi ne ka duba ka karanta alqur'ani abubuwan da Allah subhanahu ta'ala ke bada bayani akan annabawan Allah baki daya da yadda suka yi fama da mutanen su ba wani mutum wanda zaka ga cewa Allah subhanahu ta'ala ya bada labari akan sa dangane da ainihin wato yana son mutane su guji irin waɗannan ayyuka nashi sa'annan ya zo ya faɗi kuma abubuwa na alkhairai nashi ba za ka samu wannan ba ka karanta Qur'ani ka ga yadda ake bada bayani akan al'ummomi da Allah ya halakar zaka ga cewa duka abubuwan da Allah ke ambato dangane da su abubuwa ne waɗanda yake ainihin musulunci bai yarda da su ba. Daidai 28, 25 ga watan 8 miladiya na da 2024 inda muka haɗu Isha FM domin ainihin wato yin bayani yin darasi na wannan littafi na wallafa mai suna ila kitabillahi وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الصالح متجدين أن أحمد التجاني رجل كان يكذب على الله وعلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لإغواء المسلمين wanda yake a wannan littafi ainihin wato mun yi darussa a can ciki wanda yake daga baya mun ga cewa ya kamata mu sake dawowa mu karanta ainihin farkon littafin wanda yake a mun tsaya shahi na goma sha uku a cikin littafin ko kuma ainihin waɗanda ke da shi ga wayoyi shahi na goma sha hudu nan muka tsaya wanda yake wannan littafin dalilin da ya sami wallafa shi kamar yadda bayani ya gabata cewa lacca ce na yi muhadara ce na yi wanda na yi bayani akan ainihin cewa ahmad tijjani yana wata irin sallah wadda yake ita wannan sallar da yake wato ta saba ma littafin Allah ta saba ma sunnan manzo Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma shi da kansa ne yayi bayanin yadda yake wannan sallar ba wai ba almajiransa su ne suka ga cewa yana irin wannan sallar suka ba da bayani balle a ce sun yi masa ƙarya a'a shi da kansa ya faɗi yadda yake sallah yake cewa taraktu takbira wa tahmida wal qira'atu fi salati ayyaman ada takbiratul ihram was salam li uzrin qamati yake cewa na bar cewa Allah na bar cewa Allahu akbar cikin sallah wata hamida ko ko cewa sami Allahu liman hamidahu ko rabbana wa lakal hamdu wal qira'ata da kuma karanta ainihin wato wani abu na alqur'ani cikin sallah yake cewa ada takbiratul ihram sai kabbara harrama wa salami da kuma sallama yake li uzurin tamu saboda wani uzuri da ya same ni to wannan abin da amma nasa ne sallah yake yi idan ya zo misalin sallah azhar kamar yadda bayani ya gabata cewa ainihin shi da kansa ya ce mutane su bar su sallah kuma shi da kansa ya ce an hana shi ya yi sallah tare da mutane wanda baya iya saba masa ya umurce su cewa kada ya yi sallah tare da mutane sai dai sallar juma'a kawai sallar juma'a ba an yi bayani cewa ya bar yin sallar juma'a tare da al'umma shekara biyar sallar juma'a sallar azhar yake har ya mutu baya sallar juma'a tare da mutane baya sallar jami'i tare da mutane baya sallar juma'a tare da mutane baya juma'a har shekara biyar kuma wannan ba cikin littafan malaman ahlus sunna ne wannan magana take a cikin littafan almajiransa Muhammad At-Tayyib As-Sufyani yana ɗaya daga cikin manyan manyan almajiransa almajiransa da suka karɓi maganganunsa akwai aliyu harazimi shi babban mai bi masa muhammad almashiri wanda ya rubuta aljami aliyu harazimi shi ya rubuta jawahir mani shi ko muhammad at-tayyib sufyani shi ya rubuta ainihin al-ifadatu al-ahmadiyya sa'adat al shi wallafa wannan littafin to saboda haka a cikin wannan littafi ne a yi bayanin ga yadda tijjani yake sallah to wannan sallah da tijjani yake yi idan ya zo sallar misali sallar azhar idan ya ce Allahu akbar baya sake cewa komai har ya yi ruku'i ya ta yi ruku'i baya cewa komai ya taso daga ruku'i baya cewa komai ya je ya yi sajada baya cewa komai ya taso daga sajada baya cewa komai ya tashi zuwa raka ta biyu baya cewa ko ya sake komawa sajada ta biyu baya cewa komai haka dai yake sallah gaba daya ba wani abu da halshen su zai bude ya faɗa in ya ce Allahu akbar ya so masalla to sai dai ya ce kuma assalamu alaikum an kammala sallah to wannan sallah da Ahmad Tijjani yake yi shine ne jehu tambaya zuwa ga ainihin waɗanda ke bin wannan ɗariƙa ta Tijjani cewa ina son su bani amsar wannan tambaya shin wannan sallar da Ahmad Tijjani ke yi a bamu dalili daga littafin Allah ko sunnan manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da ke nuni cewa ita irin wannan sallar ta inganta to wannan bayani da na yi na ce to idan har ba a bamu dalili da hujja ba wanda ke nuni cewa irin wannan sallar ta inganta muka ce to jama'a ku shaida cewa Ahmad Tijani boka ne Ahmad Tijani matsafi ne wannan sallah ba mai irin wannan sallah sai wanda ke tsafi sai wanda ke mu'amala da bokaye kamar yadda muka sani cewa masu mu'amala da bokaye suna umarnin ainihin wato waɗanda bokaye suna umurnin su da cewa su je qur'ani cikin masai ko su taka qur'ani ko su yi sallah ba alwala ko kuma su bar zuwa sallah jam'i ko kuma cikin salloli guda biyar a ce mutum kar ka yi guda sai ya zama to su za su yi kokari duk abin da mutum yake so ga rayuwarsa su ko za su yi kokari su biya masa bukatarsa wanda yake mun sani cewa wannan ita ce ɗabi'a bokaye masu mu'amala da aljanna to wannan shine muka ce idan Ahmad Tijani bai kawo wata hujja ba bai kawo wani dalili idan kuma bayan Tijani ba kawo wata hujja da wani dalili ba mai nuni akan ingancin wannan sallah to su shaida cewa Ahmad Tijani boka ne matsafi ne wannan sallah ba Allah yake yi ma wannan sallar ba wannan sallar yana yin wannan sallar ne saboda aljannu ko kuma aljannu suka ba shi tsari yayin irin wannan sallah to shine tun lokacin da na yi tambaya har ma guziri na sanya cewa kyauta na sanya cewa duk wanda ya bada amsa daga littafin Allah da sunnan manzo akan ingancin wannan sallah za a ba shi ticket na zuwa umra kuma za a ba shi visa na zuwa umra to sai ya kasance aka ɗauki tsawon lokaci ba a samu wanda ya bada amsa ba a kan wannan tambaya akan ingancin wannan sallah to shine sai aka samu wani daga cikin mabiya ɗariƙar tijani a can ƙasar Nijar shine sai ya rubuta wata risala ya rubuta wani littafi mai ɗauke da kusan shahuka go arbishirin da hudu yanayi mani raddi akan ainihin wato wannan magana da na faɗa na jingina zuwa ga Ahmad Tijani kuma da ya rubuta littafin sa a cikin littafin ya yi bayanin cewa lalle wannan magana tana cikin al-ifadatul ahmadiyya li muridi sa'adatul amadiyya wanda almajirin Ahmad Tijani shi ya rubuta wannan littafi ya tabbatar cewa ita wannan magana tana ciki amma sun yake yayi bayani ya nuna cewa wannan sallah ba Ahmad Tijani ba wannan magana ba Ahmad Tijani ya faɗa ba kamar ƙarya aka yi mishi to kuma sai ya rubuta littafi wai ni zai yi maraddi kun ga inda akwai insafi da adalci da da zai rubuta littafin sa risalarsa da zai rubuta ai ba ni ya kamata ya maraddi tun da ya tabbata magana tana cikin littafin al-ifadatul ahmadiyya wa ya kamata ya yi maraddi ya kamata ya yi raddi ga shi wanda ya wallafa littafin shi almajirin tijjani mai suna muhammad abayyib as-sufyani wanda ya yi bayani ga yadda tijjani yake sallah shi ya kamata ai ya maraddi cewa wannan wannan magana tijjani bai faɗe ta ba sai ya masa raddin yana da hujja da dalilai wanda zai iya kawowa na nuna cewa tijjani bai faɗa ba to shine ni kuma na rubuta wannan littafi kuma shi can littafin nasa da ya rubuta ya sanya masa suna cewa ila aina ayyuhal wahabiyu habibu ahmad tijjani eh, habibu ahmad gibran ila aina ayyuhal wahabiyu habibu ahmad jibril haka a sunan littafin sai ila aina to shi yasa ni kuma da na rubuta wannan littafi ina yi masa raddi sai na ce ila kitabillahi وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم متكئين أن أحمد تجاني كان يكذب على الله وعلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لإغواء المسلمين to shine mun somo bayanai ainihin wato a cikin wannan littafi dangane da ainihin maganganu da shi wannan mutum ya faɗa dama maganganu kusan cikin niqat guda goma ne wanda yake mai bayani nukta ta farko da kuma nukuta ta biyu cikin maganganun da ya yi domin ya nuna cewa wannan magana ba tijjani ya faɗe ta ba to mun tsaya ainihin wato nukuta ta uku shine za mu tashi shine asalisan abu na uku zakarar mu'allif wato wanda ya wallafa littafi mai suna sahibu ila aina wanda ya rubuta littafin ila aina wai yana min raddi ya ambata a cikin littafinsa da cewa ya ambaci al'adilla dalilai min alkitabi wa sunna daga dalilai daga littafin Allah da sunnan manzo tadullu waɗanda ke nuni ala ihsani zanni bil muslimin cewa ayi kyakkyawan zato zuwa ga musulmi nan abin da yasa ya zo da wannan maganar wai bai kamata a yi wannan zato ga Ahmad Tijani ba tunda Ahmad Tijani musulmi ne bai kamata a yi masa wannan zato ba yushiru bi zalika yana mai ishara da wannan an uhsina zanna in kyautata zato bi Ahmad Tijani ga Ahmad Tijani aqulu zan faɗa sarahatan bayyane ana la a'udduhu min almuslimin ni ba na kidaye Ahmad Tijani cikin musulmai saboda mi li'annahu bi nafsihi domin shi Ahmad Tijani da kansa ba wani yasa ya faɗa ba shi da kansa ya faɗa halafa billahi kuma rantsuwa yayi da Allah bi annahu lam yashum mara'ihatul islam ya rantse da Allah yace shi bai shaki kanshin addinin musulunci ba wanda yake wannan magana ta tunana cikin al-ifadatul ahmadiyya li muridi sa'adatul abadiyya Ahmad Tijani yake cewa amin sabu na kunu muslimina wa wallahi ma shamamna ra'ayatul islam yake cewa kai imani sabu domin mu zan cikin musulmai yake cewa na rantse da Allah ban mu shaki kanshin addini musulunci to shi Ahmad Tijani ya rantse bai shaki kanshin addini musulunci to sai yanzu ni zan kira shi a cikin musulmai balle a kawo mani a ce za a yi man rage yin kyakkyawan zato ga musulmi shi ya ce bai shafi kanshin addini musulmi. ka zuke shi ba musulmi ba ne. saboda haka a ayoyi da ya kawo da hadisai da ya kawo in kyautata zato ga Ahmad Tijani cewa in kyautata zato ga musulmai ga musulmi to Ahmad Tijani ya ce shi ba musulmi ba ne. bai shafi kanshin addini musulmi ba Rabi'an abu na hudu abu na hudu muallif malami ya ce sahibu ila aina wanda ya rubuta ila aina ya ce yake cewa ilam eh, ya wahabiyu ya ce ka sani ya kai wahabiyu anna tijaniyi na wai yan tijaniya ya ta dona suna kudurta cewa annal kamala lillahi wato kammala na da Allah ta'ala wa man hu fala duk wanda ba Allah ba to bai da kammala wal ismatu kuma tsaro kariya ga ainihin mutum yadda baya zunubi wal isma lil anbiya wato isma tana ga annabawa wa rusulu da manzanni wa man siwahu duk wanda ba su ba fala baya da isma wa ala hadha sai shi mutum yake akan wannan ussisat tariqatu tijaniyya akan haka aka assasa ita wannan ta tijaniyya wannan shine abinda shi wancan mutum ya faɗa da ya rubuta littafin yana mana raddi wato yana mai nuna cewa yan tijaniya suna gudurce cewa kammala na da Allah kuma tsaro isma a kare mutum daga yin zunubi zunubi annabawa kawai a haka nan da manzanni salamu alaikum yake sha kan haka aka gina wannan dariƙa salamu alaikum shi wa alaikum salam. kaman ka so makaratu cikin littafi na'am to ina gan ban samu daidai ba ina tuma muna shafi shahi a duba ka duba shahi na goma sha biyar to ni wuri na ce goma sha biyar Eh, shafi na goma sha biyar za ka duba inda za ka ga sama an sa bi nafsihi halafa billahi annahu lam yushim ra'ihatul islam bi nafsi shafi na goma sha biyar na'am ka ga wurin na ga wurin sama za ka ga an sa bi nafsihi eh gashi na gani na gani to masha Allah to shine rabi'an abu na hudu a duba nan ƙasa ga wannan daga sama shekara ta uku kenan rabi'an abu na hudu alal mu'allifu malamin ya ce sahibu ila aina wanda ya rubuta ila aina yake cewa e ilam ka sani ya kai ba wahabi wai yana nuhin ni annat tijaniyina cewa yan tijaniya ya taqiduna suna kudurta annal kamala lillahi kamala na da Allah ta'ala wa man hu, fala duk wanda ba Allah ba baya da kammala wal isma kariya mutum ya samu kariya daga yin zunubi ya tabbata lil anbiya da annabawa wa rusuli da manzanni wa man siwahu duk wanda ba su ba fala to baya da kariya wa ala hadha ussisa a tariqatu tijaniya yake cewa akan haka aka assasa ainihin ita wannan tariqa tijaniya ko kuma ya zama to wa ala hadha assasa tariqatu tijaniyata akan haka shi tijjani ya assasa ɗariƙa ta tijjaniya to la'allal mu'allifu matakila shi wanda ke wannan maganar la yarifu haqiqatan ta tijjaniya bai san haƙiƙanin ta tijjaniya ba yaqulu ahmad Tijjani! ahmad Tijjani yana cewa al-qutub wanda al-qutubi wato waliyi babba manya manyan yake kenan yake cewa lahu isma yana da kariya yana da tsaro wato bai aikata zunubi zunubai ka ismatil anbiya kamar ismar da ke ga annabawa kage kenan shi wancan da ke cewa wai yan ɗarika tijaniya na kudurta cewa isma na ga annabawa da manzanni kawai haka yan ɗarika ke kudurta to wannan magana karya ce domin gashi tijani ya faɗa cewa isma tana ga kutubai su wane ne kutubai suna nufin waliye manya manya kamar shi ya yi tirafin cewa shi kutubi ne kage kenan yana da isma kenan yace kai ismatul anbiya kamar ismat da ke ga annabawa alaihi musallatu wassalam tsira da aminci Allah ya tabbata gare su wannan magana a dube ta cikin al-ifadatul ahmadiyya li muridi sa'adatul ahmadiyya shahi na 137 yuridu bi zalika nafsuhu yana nuhin kansa shi tijjani yana da isma kenan li'annahu samma nafsuhu qutban domin ya ce ma kansa shi qutubi ne wa yaqulu ahmad tijjani har yanzu ahmad tijjani yana cewa summa lita'lam sa'annan ka sani cewa anna man tajallallahu lahu duk wanda Allah ya bayyana gare sa bisirril masun wato da asiri wanda a tsararre in Allah ya bayyana mutum ga mutum da asiri wanda a tsararre wal gaibil maknun da kuma gaibi wanda a koye to usima za a yi mutum kariya min al ma'asi daga sabon Allah bi kulli wajhi ta kowace fuska wa bi kulli tibarin da kuma dukkanin abin lura fala ta ta'atta min al saboda haka bai yi bai yiwa yayi sabon Allah allati ya mukhalafatu amrillahi ta'ala wanda yake sabon Allah ainihin wato shine saba ma al'amarin Allah sarihan bayyane au dimnan ko koyi walaysa lahu fi dalika saboda haka mutum baya da komai illa al-isma sai tsaro min mukhalafati amrillahi daga saba ma al'amarin Allah wali zalika saboda haka shi tijjani yake cewa sabatatil isma tsaro samun kariya daga yin zunubi ya tabbata lin nabiyina da annabawa wa fi dimlihim da kuma cikinsu akwai al-aqtabu manya manya Wani su ma suna da isma ka kenan shi da ke cewa ɗarikar tijaniya ana ta cewa babu isma sai ga Annaba da manzanni kaga bai san ɗarikar tijaniya ba Ga shi mun samu wurare guda biyu a cikin al amadiya da kuma ga wannan na magana wannan na cikin aljami da durar ulumul fa'ida min bihari kutubul maktub juz'i na biyu shahi na 582 duka tijjani yana tabbatar da cewa su kutubai ko kutubai suna da isma suna da kariya yadda annabin Allah baya zunubi yadda manzon Allah baya zunubi haka kutubi babban wali shi kuma yana da yana da isma shi ma baya aikata zunubai insha Allah in Allah ya yarda sai ya ti bayanin bayani zai zo anil kutubi dangane da kutubi li ta'rifa domin ka sani cewa anna Ahmad Tijani Ahmad Tijani lam ya taqid bai kudurta ba ma kunta tazum abinda kake riyatawa cewa ainihin eh, ainihin wato isma na ga annaba kawai satara wato da kuma cewa kammala na ga Allah satara sai kaga man yusharikul Allah ta'ala fil kamali wanda zai yi tarayya da Allah a cikin kammala kamar yadda zaka gani a cikin wannan littafi kun ga can kuma ya ambata cewa tijjaniyan tujaniya na kudurtawa kammala ga Allah kawai adda kammala wannan littafi sai ya zo da bayanai mai nuni cewa yan tujaniya abin da ke cikin ɗarikar tujaniya littafansu kammala ba Allah kawai adda kammala ba hatta da manyan manyan waliyai sun yi tarayya da Allah subhanahu wataala a cikin sunayensa da kuma sifofinsa kamar yadda bayani zai yi to shine ala haddi zamu tijani bisa ga yadda tijani yake riyatawa wannan shine abu na hudu da ya ambata a cikin littafinsa abu na biyar dama abubuwa guda goma ne wanda kowane guda na faɗa zan zo da shi sannan in kawo in yi raddi ga wannan abu na biyar da ya faɗa cikin littafin sa shi wanda ya yi mani raddi shine khamisan abu na biyar zakar al-muallifu wanda ya wallafa littafi shine sahibu ila aina wanda ya rubuta ila aina ya ambata cikin littafinsa qaula muhammad al magana da muhammad al-hafiz al ya faɗa tijani yake cewa walau araftu hadha da na san wannan qabla an tutba Alifadatu, kahin wallafa a buga al-ifadatu al-amadiyya lama zakartu fiha ba da ashaba da ba ambace wasu abubuwa ciki ba allati zikira annaha la tazbutu an shaykhina waɗanda aka ambata cewa ba su tabbata daga shehin mu ba to shi wanda ya rubuta ila aina ya hudi wannan magana kuma talle shi wannan Muhammadu Al-Hafiz Al-Mishri ya kawo ya ambaci wannan cikin mukaddima shi wannan Muhammadu Hafiz Al-Misri ba shi ya wallafa Al-Ifadatul Ahmadiyya ba amma shi yayi kokarin yayi masa gyare-gyare yasa aka buga shi yasa aka buga shi aka shi to shine yake ambato ga bugu na biyu yake ambaton cewa da ya san cewa akwai maganganu cikin waɗanda ba su tabbatar ba gani da ainihin bai sa aka buga littafin ba da waɗannan maganganu. Wannan magana a dube ta cikin Alifadatul Ahmadi Ali Muridi Sa'adat Rabiya shahi na goma sha uku. Istadalla sahibu ila aina wanda ya rubuta ila aina yana man raddi ya kawo dalili da wannan magana bi haza da wannan ala adami subuti a takbira wa tamir akan cewa wannan maganar da tijani ya faɗa tare da takbira wa tahmida kamar bai tabbata ba daga tijani yaqsidu bi zalika abin da yake nuhi da wannan ma yaqsidu bi zalika to shine an ama tijani wallazi yazhar to abin da yake bayyana shine anna muhammad al-hafiz cewa muhammad al-hafiz yaqsidu bi zalika abin da yake nuhi matan mai iraduhu fi dabatul ula abin da aka ambata cikin bugu na farko domin littafin ai masa bugu biyu akwai bugu na farko akwai bugu na biyu to bugu na biyu a cikin sa yayi bayani yana bayani akan bugu na farko cewa akwai abubuwa ciki waɗanda yake da ya san cewa ba su tabbata ga tijjani ba da bai sa aka buga da su ba kaga kenan cikin bugu na biyu ne yake wannan bayani لأنه ذكر هذا القول دومي عم بتشوفنا مجانا نه في مقدمة الطبعات الثانية تكون مقدمة الطبعة تبينا يفدا وذلك قبل الإباتة كون كاهن أول فلتاهم ما طبعة تبي سنن يكي ون مجانا وجميع ما نقلته ana duk abin da na kirato min al-ifadatul ahmadiyya daga ifadatul ahmadiyya na qaltuhu min al-tabat sani wato bugun da aka yi na biyu ciki ne na kirato sa alhali kuma bugu na harko ne ake bayanin cewa akwai abubuwa cikin waɗanda yake basu tabbata daga tijani ba yaqulu ad-doktor muhammad tahir mai mai gari rahimahullah wannan babban malami wanda ya rubuta littafi mai suna littafin nan mai suna ibrahim iyasi as-singali hayatuhu wa ara'uhu wannan babban malami ya ambata cikin littafi ba da an zakar jawahirul ma'ani bayan ya ambaci jawahirul ma'ani kuma ya ambaci aljami sai ce asalis ce littafi na uku huwa kitabu ifadatul ahmadiyya shine littafin ifadatul jama'a yace sai sayyid muhammad tayyib as-sufyani wannan kahin mu ƙara komawa ga waccan maganar muna son mu kawo wani bayani ne domin a gano shi wannan mutum da yasa aka buga wannan ifadatul amadiyya irin bannar da ya yi ga littafin amma duk da haka taraktu takbira wa tahmida wal qira'atu fi salati bai goge shi daga ifada bai shi ahmadiyya to shi wannan doktor Muhammad Tsari mai gari yana cewa yace littafi na uku cikin dariqatul tijaniya shine littafin al-ifadatul ahmadiyya yace hu as-sayyid Muhammad at-tayyib as-sufyani yace Muhammad at-tayyib sufyani shi ya wallafa wannan littafin al wanda yake ya rasu hijira na da dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin da tara a lokacin ya rasu kunga kenan bayan rasuwar tijani da shekara ashirin da tara shi kuma ya mutu kana sufyani sufyani ya kasance min a akasi ashabi Shaikh Tijjani yana da bikin kebantattun almajiran ahmad Tijjani, wato wanda ya wallafa arifadatul ahmadiyya ne yanzu ake son a ɗan bayani kaɗan a kansa sannan a zo a yi bayani a kan shi wancan muhammad al-misri wanda ya sa aka buga ifadatul ahmadiyya to ne wannan babban malamin Dr. Ah, tahir mai gari yake cewa ai shi ai shi Muhammad As-Sufyani yana daga cikin zababbun almajiran Ahmad Tijani wanda ya wallafa al Ahmadiyya kenan al-aqrabin waɗanda a kusa da shi fi fas garin fas fa kana yaktubu kullama yasma'uhu minhu mubasharatan duk abin da ya ji Ahmad Tijani sai ya rubuta wa yarattibuhu kuma ya jeran tasu ala hurufil hidayya akan hurufil hidayya zai soma da maganganu masu somawa da e sai maganganu masu somawa da alifun sai ba'un sai ta'un haka ya jera ainihin wato littafin su gaba daya sun mayu alliku ala kulli kaulin ala hida sannan duk maganar da ya kawo sai ya sai yayi taliki ga magana wa hadha alkitabu to shine Muhammad Tahir ke mai gari magana dangane da ifadatul abadiyya yace ala sigari hajami gashi ga yadda yake hajam nashi girman sa gashi dan karami ne yace amma huwa allazi yahtawi ala haqiqati ta'alimi shaykh tijani shine littafin da ke kunshe da haƙiƙanin ilmantarwar da tijjani yake yi allati yulqiha ala khawasi ashabi wanda yake jefawa wanda yake karantarwa ga kebantattun ɗalibansa bi ma'ana wannan littafin yana da bambanci da jawahirul ma'ani yana da bambanci da aljami shi wannan littafi alfadatul amadiya yana ɗauke ne da kawai ilmukan da ahmad tijjani ke sanar da almajiransa keɓantattu na kusa da shi shi ne littafin ke kunce da shi to sai dai muhammad dahir mai gari yake cewa walakin lil asr sai dai ce sai dai bakin ciki yake anna sheikh muhammadu hafiz cewa muhammadu hafiz ibn abdullatif ibn abdullatif aljazairi wanda yake asalinsa dan algeria ne nazilu misra wanda yake abu na karshe ya je ya sauka ƙasar misra ya zauna can Allah zai tawalla muhimmatar difa'i wanda yake ya jibinci yin kariya ana ɗarikatin tijaniya shi ya jibinci yin kariya ga ɗarikar tijaniya ba da wafati sukairich bayan rasuwar watan su ba yana daga cikin ainihin wato mabiya ɗarikar tijani ba almajirin tijani ba ne amma dai ya zo bayan ahmad tijani to sai yana kariya ga ɗarikar tijaniya to bayan shi eh, sukairi ya rasu to wanga muhammad hafiz alisi shi ya zauna madadinsa yanayi ma ɗarika tijaniya kariya to menene wannan malamin ya yi muhammad hafiz al-misri qad azala min al umuran kasiratan ya gusar da abubuwa da yawa daga cikin littafin zatal qimatil ilmiyatil kabira waɗanda ke ɗauke da ilimi mai girma inda albahisi wajen mai bincike wato mai bincike yana da buƙatar abubuwan sai ya zo kafin a buga littafin sai ya shahi wasu abubuwa da yawa cikin littafin qabla an yushara kafin a yada littafin ولذلك تقل الكتاب عن mina من المعلومات المتضمنة فيه saboda haka littafin ya wofinta daga wasu ilmuka masu yawa waɗanda yake ainihin su suna cikin ifadatul hamadiyya duk wata magana da ya ga cewa kamar bata dace a dingina ga Ahmad Tijani sai ya zo ya goge sai ya ce ai magana ba shi ya faɗa ba wannan magana a dubiyar ta cikin Sheikh Ibrahim Yasi a Singali a duba shahi na 28 za a samu wannan bayani wani ma ya kuma wannan duka ana bayani cewa shi Muhammad Hafiz din nan Al-Misri ya goje wasu abubuwa da yawa cikin littafin wanda yake kuma suna cikin littafin Al-Ifadatul Ahmadiyya to ne wani ma ya dillu yana daga cikin abin da ke nuni ala anna Muhammad Hafiz cewa Muhammad Hafiz qara zalimin al-kitab umuran kaseeran umuran kasiratan ya goje wasu abubuwa da yawa daga cikin littafi hudu maganar sa da ya faɗa shi Muhammad Hafiz yake cewa wa qarqama ba'du tijari yace wasu yan kasuwa sun tsayu bi dabil ifada suka wallafa suka sa aka buga al ifadatul amadiyya fi sana shekara hijira na da ainihin wato dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin da tara yace walam turad alaina kahin a buga littafin ba a kawo mun ka ga littafin ba sa'annan aka je aka buga ya ce walam na alam bi tabi kun ban san cewa za a zo ma abu ga littafin ba walam na tamidhu ya ce saboda haka mu ba za mu ba za mu itimadi akan wannan bugun ba bi ma'ana ba za mu yarda da wannan bugun da aka yi ba yake cewa wannan bugun da yan kasuwa suka yi wa fiha ma la yathbutu an shayk yace daga ciki akwai abubuwan ba su tabbata ba daga tijjani mimma tajannabana fi hazi taba. yace abubuwa wanda yake mu mu guji waɗannan abubuwa ga wanga bugu kaga kenan ga wanga bugu na biyu da ya yi? ya guji abubuwan da ba su tabbata ba daga ifadatul amaliya wanda yace yan kasuwa suka buga wannan littafin kaga wannan magana tana nuna cewa maganar da yake faɗa cewa ainihin cikin littafin akwai abubuwan da ba su tabbata ba kaga ba wanga bugu na biyu yake nufi ba wani bugu yake nufi bugu na farko da kuma bugun da yan kasuwa suka yi mai littafin an fahimci wannan to saboda haka wannan bugu na biyu wanda shi kanshi ya tabbatar da cewa duk abin da a ciki kaga kenan daga tijjani ne to a cikin wannan bugu a ciki ne ainihin aka zo da wannan magana taraktu takbir wa da wal qira'atu fi salati ayyaman kai kenan ba wata hujja wadda za a yi kawo cewa wannan magana ba tijani ya faɗa ba tun daga shi Muhammad Hafiz al-Misri bayan ya tantance abubuwan da ba su tabbatar tijani ba ya goge to amma wannan ya tabbatar da wannan magana tijani shi ya faɗi wannan magana a duba cikin al-ifada shahi na goma sha hudu hunasar raha bi annahu tajannaba nan ya bayyana cewa shi ya guji an kulle Malam lam yasbut an shaykhi cewa duk abin da bai tabbata ga tijani ba ya guje sa da tabati saniya ga bugu na biyu wa ma izalatihi li kasirin mimma jaa fil kitab tare da cewa shi wannan Muhammad Muhammad a ainihin wato al-Hafiz al-Misri ya goje wasu abubuwa da yawa daga cikin littafin faqad asbata al-qawla ya tabbatar da wannan magana cikin al-ifada cewa taraktu tatbira har zuwa karshe da tabati saniya ga bugu na biyu wa hada yadullu wannan yana nuni ala anna Ahmad Tijani Ahmad Tijani huwa allazi hu shi ya faɗi wannan maganar laisa hunaka dalilun ala nafi anhu ba wani dalili wanda za a kawo cewa Tijani bai faɗi wannan maganar ba ba wani dalili sadisan abu na shidda zakara mu'allifu sahibi ila aina wanda ya rubuta littafi ila aina ya ambata ma ya dullu abin da ke nuni ala anna ma rawahu al-bukhari wa muslim yace abinda bukhari da muslim suka ruwaito maqtu'un bi sihhati wato za a ɗauka yanke cewa abun ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam a duba cikin tajribin rawi za a samu wannan magana ya zo da wannan magana to bayan ya ce shi wanga da ya wallafa littafi ne man raddi ya ce wai abin da ke cikin bukhari da muslim tabbas abu ne wanda yake ya inganta to bayan haka kuma sun mai yake sannan sun ma ta bi ibaratu sannan ya zo da wata magana ta dullu wanda ke nuni ala wujudi mi'ataini wa ishirin hadisi yace akwai hadisai ɗari biyu da ashirin cikin bukhari da muslim da ifan hadisai da ifai ne aw nazaru nazarun ko ko akwai abun dubi ga waɗannan hadisai istadalla bi zalika to me yasa ya kawo wannan magana yayi dalili ne da wannan ala annahu idza wujida fi kutubil ahadisi. wai idan an samu cikin littafin hadisai an samu malam yasbut abubuwan da basu tabbata ba ga annabi to la mani a an yujada fil ifadatil ahmadiyya aw ghairihi min kutubit tijaniyya Malam yasbut an ahmad tijani wai idan har an samu cikin littafan hadisai an samu maganganu waɗanda ba su tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba to ai ba abin da ke hana a samu daga cikin littafan tijjaniya maganganu waɗanda yake su kun ba su tabbata ba daga tijjani kaga kenan me yake son ya nuna son yake ya nuna cewa duk wasu maganganu da ke cikin littafan ɗin tijjaniya waɗanda kamar dai yake ganin kamar ba maganganu ba ne waɗanda ba akan daidai ba to bai kamata a jingina su da tijjani ba tijjani ba shi ya faɗa ba tun daga littafan hadisi ma ana samun hadisan da ba su tabbata ba wannan shine abin da yake son ya faɗa to arraddu alama ya zumu fi salasi liqatin to za a yi masa raddi akan wannan magana da ya faɗa a cikin nukta guda uku al'ula nukta ta farko lam yura ilmu allihu sahibu ila aina wanda ya rubuta littafin ila aina yana man raddi bai kiyaye ba al'amanatul ilmiya bai kiyaye da amana ta ilmi ba fil ada'i ga bayarwa da annahu hazafa baqiyatul kalam domin ya shahi sauran magana wa baqiyatul kalam sauran magana huwa shine fa qala al musallim malamin yake cewa fi sharhi bukhari ma ifa min ahadisi ma wato lokacin da aka ce akwai hadisai 220 waɗanda ba su tabbata ba waɗanda akwai abin dubi da gare sa to sai malami ya ce فقال المسلم في bukhari ya yace ma du'ifa min ahadisi ma ya ce hadisai da ke cikin bukhari da muslim waɗanda aka ce da Ifaini. ne mabniyun alal ilali wato an gina su ne an gina maganar ne akan illoli da ke ga hadisai laysa bi qadihin waɗanda yake ba su zama abin suka ba ga hadisan wa qala shaykhul islami fa annahu mala kamar ya karkata ne bi hada da wannan ila annahu laysa fi hada ifin babu ma da ifin hadisi cikin bukhari da muslim to kun ga magana ya shahe wannan magana sai ya kawo waccan magana wato ya dauki gaba ta farko mai cewa akwai hadisai da ifai ya kawo magana alhali kun bayan an kawo wannan sai aka kawo raddi akan wannan magana cewa wannan magana ba gaskiya bace kamar kenan duk hadisan da ke cikin bukhari muslim hadisai ne ingantattu suma zakaral musannif sa'annan malami ya ambaci kutuban littafai ullifa waɗanda aka wallafa su fil raddi ga yin raddi alaman yazumu anna fihi ma ahadisin da'ifa sa'annan malami ya kawo hadisai da littafai daban-daban an wallafa su ana yin raddi ga duk wanda ya ce akwai hadisi da ifi cikin bukhari da muslim an yi littafai an yi masa raddi kaga kenan nan bai kula da amana ta ilimi ba nan yayi yaudara wato shine yayi khiyana kenan sani abu na biyu wujudul da da'ifa samun hadisai da'ifai fil kutub a cikin littafan hadisai la yadullu baya nuni ala adami subuti ma katabahu talamizu Ahmad Tijjani anhu don an samu hadisai da ifai cikin littafan hadisai baya zama dalili baya zama dalili a ce a ce abinda almajiran Ahmad Tijjani suka rubuta daga Ahmad Tijjani kuma a zo a ce wai abubuwan kuma ba su inganta ba Tun da su almajiran Ahmad Tijani sun rubuta maganganun Tijani ne gare su dare suka karba suka rubuta hadisai kuma duk hadisin da za ka karanta za ka ga cewa yana da isnadi daga wani daga wani daga wani daga wani daga wani isnadin din nan da za a kawo waɗanda za a ambata din nan duk wanda adda ifi daga ciki zai sa hadisin ya zan da ifi to su ko waɗanga dare sun ka karbi magana Ahmad Tijani suka rubuta kaga kenan don an samu hadisai da ifai bai sa a ce maganganun da almajiran tijjani suka rubuta daga tijjani a dawo a ce wai maganganun ba su inganta ba daga tijjani wannan bai zama dalili salisan abu na uku shine idan da afal ulama ul ahadis idan an samu malamai suka da afa hadisi suka ce hadisi da ifi ne ba manzon Allah ya faɗa ba fa inna ma yudaifuna ha bil adilla za su kawo dalilai ne waɗanda za su kafa waɗanda yake waɗannan dalilai suke nuni cewa hadisin bai inganta ba wa ma hiya al-adillatu menene dalilan da su za ku kawo ala adami subuti ma katabahu talamizu Ahmad Tijjani anhu akan ku ce maganganun da almajiran Ahmad Tijjani suka rubuta suka karba gare suka rubuta ku ce wai maganar kun ba ta tabbata ba to dalilai me za ku kawo ai sai ku kawo dalili in kun babu dalili duk abin da almajiran suka rubuta daga tabbas shi ya faɗa a shine min al aqaidin kufriya na addinu na kafirci sabiyan abu na bakwai da shi wannan mutum ya faɗa cikin littafinsa shine yake cewa ya kulu sahibu ila aina wanda ya rubuta littafin nan ila aina yana cewa kullu ma lam sunna yace duk abin da bai yi muwafaka da sunna ba fi kutubi tijaniya cikin littafin yan tijaniya wa huwa mardudun yace abin mayarwa ne walam yati min shaykh yace abin magana ba daga tijani yazo ba wastadalla bi qawli sai kawo dalili da magana tijani da ya faɗa yake cewa allazi yashbihu ma yaquluhu ma yaquluhu shaytanu lima agawahu magana da muka ambata can baya irin shaidan in ya batar da mutum sai ya kawo hujjoji sai ya kawo magana mai nuni cewa shi mai jin tsoron Allah ne haka shi Ahmad Tijani lokacin da bayan ya dasa aqidunsa na kafirci sai magana mai nuni cewa shi mai jin tsoron Allah ne cewa idza samitu anni shay'an fazinuhu bi mizani shar'i idan kun ji na faɗi wani abu ku auna shi da ma'aunin eh, eh, shari'a in ya daidai da shari'a a karba in ya saba ma shari'a a bar magana wa hadha kazibun to wannan ƙarya ne wa khida'un kuma yaudara ce magana ce yaudara ce min khamsata awjin ta huskoki guda biyar shi wancan da ya kawo wannan magana cewa wai duk abin da bai tabbata daga littafin tijaniya ba duk abin da bai daidai da sunna ba ko littafin Allah duk abin da bai daidai da sunna ba to magana ce wai ta ƙarya aka jingina mu tijani to wannan magana tasa da ya faɗa za mu yi magana raddi ta huskoki guda biyar alwajhul awwal fuska ta farko da za a yi wa wannan magana raddi talamizu ahmad tijani ɗaliban ahmad tijani kuma allazina naqalu anhu mubasharatan su suka karɓo magana daga tijani direct wa katabu aqwalahu suka rubuta sa fil kutubi a cikin littafai fi hayati tun tijani yana da rayuwa walam yinkiru huwa shi bai yi inkari ba shay'an wani abu mai daga abinda da ɗalibai suka rubuta bai ce an yi mai ƙarya ba bal a fi jawahir ma'ani ya zo ma a cikin jawahir ma'ani ma nasu ga magana maka saurari abinda da tijani ke faɗa cikin jawahir ma'ani yake cewa wa kataba tijani shi ya rubutu wato da zaka samu jawahir ma'ani wanda anna asali wanda Ali Harazmi ya rubuta da hannunsa idan ka zo ga wannan jawahir ma'ani ka bude to zaka samu wannan magana tijani da kansa shi ya karbi biro ya karbi biro ya rubuta ya dauki karbi alƙalami ya rubuta wannan magana da zamu karanta cikin jawahir ma'ani in ka samu jawahir ma'ani na asali to da ka buɗo za ka ga rubutun Ahmad Tijjani da ya yi da hannunsa ga abin da ya rubuta ciki yake cewa wakataba huna ya rubuta a nan shi Tijjani ya rubuta fi hadal mahalli ga wanga wuri da khatti yadihi sharifi da da hannun da rubutun hannunsa Tijjani ya rubuta cikin jawabin ma'ani me ya rubuta yake cewa qala abdul faqir bawa talaka ya ce ila Allah talaka zuwa ga Allah Ahmad ibn Muhammad at-Tijani yake cewa kullu ma kutiba fi hadha alkitabi tijjani yace duk abin da aka rubuta cikin wannan littafi jawahirul ma'ani yace min awwalihi tun daga farkon sa ila akhirihi zuwa karshen sa kulluhu dukkanin sa inji tijjani bi imla'ina alal katibi an yi rubuta shi ne da imla'in da muka yi ga mai rubuta wane ne mai rubuta ali harazimi kenan tijjani yayi imla'in jawahirul ma'ani ga ali harazimi yake cewa tun daga farkon littafi har karshe yake cewa harfan harfan harafi harafi kenan duk harafin da ka gani cikin jawahir ma'ani tijjani shi imla'in saga ga ali harazimi ya rubuta shi sai ya ce wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam wannan magana duk wanda adda jawahir ma'ani ya duba jawahir ma'ani ya dubi jawahir ma'ani allazi bi hamishi kitabur rima albabul khamis fi zikri ajibati alfasl arabi a duba juz'i na biyu shahi na 189 sannan a duba jawahir ma'ani allazi yalihi kitabun rima ishra maktabil buhus na darul fikr kiran a duba mujalladi na biyu eh, abin nan juz'i na biyu shahi na ɗari biyu da ɗaya sannan a duba jawahir ma'ani taqiq ali sisa juz'i na biyu wato mujalladi na biyu kenan shahi na ɗari biyu da shida, zuwa shahi na ɗari biyu da bakwai za a ga inda tijjani yake cewa duk abin da a cikin jawahir ma'ani harfan harfan shi ya faɗa to yanzu ya wani zai zo ya ce abinda almajirai suka rubuta duk abinda bai daidai da sunna ba a zo a ce kun ba tijani faɗa ga abinda yake faɗa dangane da jawahir ma'ani wannan shine raddin da za a yi masa huska ta farko sai alwaji husani huska ta biyu da za a yi masa raddi ya kulu abul abbas ahmad tijani an alhaji ali harazimi yake cewa dangane da ali harazimi yace kullu ma qalahu yace duk abinda ali harazimi ya faɗa yace fa ana qultu ni na faɗe sa wa ala hada akan wannan fa huwa allazi qala ma qalu saboda haka duk abinda ali harazimi ya faɗa tijani shi ya faɗa ba magana a zo a ce kuma maganar wai in bai dace da sunna ba wai a ce ba tijani faɗa wannan ƙarya ce alwajihu salisu fuska ta uku da za a yi masa raddi shi wancan wanda ke cewa duk abin da bai daidai da sunna ba cikin littafin tijaniya cewa ba tijaniya faɗa ba fuska ta uku da za a yi masa raddi jami'u mashayikh tijaniya dukkanin shehunan ɗariƙar tijaniya allazina ja'u ba da tijani wanda suka zo bayan tijani ila yau mina haza har zuwa wannan yinin namu na yanzu lam yunkir ahadun minhum ba wani ɗaya daga cikin su wanda ya inkari a ka'idal a kidu na kafirci ka taba ha talamidu Ahmad Tijani an wanda ɗaliban Ahmad Tijani sun karɓa ga Ahmad Tijani suka rubuta manya manya shehunnai ba wani wanda ya zo ya ce waɗannan maganganu ƙarya aka yi ma Tijani mai aina laka mi ina ne kake da wata hujja kai da ke cewa abin da bai dace da sunna ba ba Tijani ya faɗa ba mi ina hake da hujja min aina laka In karu a aqaid ta mi ta ina za ka samu dalili na kai musu waɗannan aqidu waddifa'u anhu kazo kana yin ainihin kariya daga tijani an hadhihi a aqwali daga waɗannan maganganu da yake faɗa kazo ka ce ba shi ya faɗa ba ina ka samu dalili ina hake da dalili wannan ita ce huska ta uku da za a yi masa raddi akan magana sai cewa duk maganar da bata dace da sunna ba cikin littafin tijaniya cewa ba tijani ya faɗa ba wannan shine magana ta uku raddi ta uku alwajihun rabi huska ta hudu da za a yi masa raddi hamsin wa tis'una fil mi'a tis'in da ta da biyar cikin ɗari min a ka'idul kufri daga aqidu na kafirci allati fi kutubi kalami da Ahmad Tijani waɗanda a cikin littafan ɗaliban Ahmad Tijani kad asbataha Ibrahim Iyasi fi mu'allafati Ibrahim Iyasi ya tabbatar da su cikin littafansa da yawa wasu abubuwa duk da a cikin jawahirul ma'ani a ainihin da kuma aljami ko kuma ifadatul ahmadiyya duka za ga cewa Ahmad Ibrahim Yasi ya tabbatar da su a cikin littafansa. Ibrahim Yasi ya wallafa littafai da yawa waɗanda Allah ɗaya san iyaka yawan su. To maganganun da ke cikin ainihin wato littafan Ibrahim yasi duk aƙidar da ka sani Tijjani ya zo da ita cikin littafansa to za ka ga wannan aƙidar Ibrahim Iyasi ya tabbatar da su a cikin littafan da ya wallafa. Kaga kenan waye yi sanin ɗariƙar Tijjaniya shin yi Ibrahim ya sani ɗarika tijaniya ne ya aka yi Ibrahim ya ya tabbatar da aqidu na kafirci duka ya tabbatar da su shine aka yi cewa walam Raha bai yi inkarin ba wata aqida da zaka gani cikin littafan tijaniya na tijani cikin jawahir ma'ani ko ifadatul ahmadiyya ko kuma aljami ka samu cikin littafan Ibrahim yasi ya zo ya yi inkari ya zo ya ce wagga magana ya ce ba tijani ba ba ka samu wannan babu wata magana da a cikin littafan tijaniya wanda Ibrahim ya ya zo ya ƙaryatar da magana cewa magana kaza an yi ma Tijjani ƙarya ne babu shi. Ka yake nan duk abubuwan da ke cikin littafin Tijjani Ibrahim ya ya tabbatar da su. An gane ko? Hatta ƙaunar hatta ƙaunar Tijjani har magana Tijjani da ya ce kun san Tijjani ya ce akhbarahu nabi sallallahu alaihi wasallam ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi labari ko anna salatul fati cewa salatul fati tadil min alqur'ani 6000 marratin cewa salatul fati na daidai da alqur'ani sau dubu kaga wannan maganar ma da yawa yan tijaniya wasu suna son su ce ba tijani faɗa ba to wannan maganar ma an gane ko asbata ha iyasi iyasi ya tabbatar da wannan magana fi mu'allafati a cikin littafansa walam yunkirha bai yi inkarin su ba an ha anhu daga tijani a anta alam bi tariqati am huwa shin kai kai sanin tariqati tijaniya kai da ke cewa duk maganar da bata daidai da sunna ba cewa ba tijani faɗa kai tijani kai ibrahim ya sani tariqati tijaniya ne duk abin da ke ciki ainihin wato ɗarikun tijani littafan ɗarikun tijani Ibrahim Inyas ya tabbatar da su ya wani zai zo yanzu ya ce wata magana kuma wanda shi Ibrahim Inyas kansa ya tabbatar da cewa tijani shi ya faɗe su wani ya zo ya ce wannan maganar ya ce kuma ba ba tijani ya faɗa ba sai mu ce to ya Ibrahim ya sanin ɗarikar tijaniya ne alwajihul khamis huska ta biyar a nasma'u mashayikar tijaniya muna jin malaman tijaniya ya talaffazuna bi aqwalihim wato suna maganganu bi suna maganganu da bakunan su a ƙa'idar kufr aqidu na kafirci Allah ti ta biya Ahmad Tijani da Ahmad Tijani zo da su wala yunkiruna hakun ba sa inkarin magana za mu je shehunnai na ɗarikar Tijaniya da kansu wasu aqidu na kafirci da Tijani zo da su muna jin su suna faɗin su masalan ga misali yaqulu khalifa khalifa na ɗarikar Tijaniya Musa Abubakar wanda a can yaman ƙasar Nijar yana cewa cikin wani bidiyo da ya yi maganganu da ya yi yace jami'ul masa'ibi yace dukkanin musibu gaba daya yace Ahmad Tijani Ahmad Tijani huwa alladhi ha yace Ahmad Tijani shi ke dauke dukkanin musibu baki daya minan nash'a tun daga aka kaga halittar mutane ila nafkhi fi sura har zuwa ayi busa cikin kaho ya faɗa cewa duk musibu gaba daya bala'in ya sauka duniya Ahmad Tijani shi ke dauke su shi ke dauke shi kaga kenan wannan maganar da khalifa ya faɗa kaga magana ce wadda shi Ahmad Tijani yake faɗa wanda ake faɗa dangane da shi cewa shi ya zan shi ne maimakon Allah shi ne ya zan khalifa na Allah har ya zama to a ce ya simantu da dukkanin sunofin Allah da kuma sunayen Allah saboda haka yana cewa duk bala'i da ya sauka Ahmad Tijani shi ke ɗaga shi ke ɗauke shi kaga kenan aqidu na kafirci da ke cikin su manya manyan shehunan su duka suna tabbatar da waɗannan aqidu wannan shine abu na bakwai da shi mai littafi ya faɗa can sai abu na tara na takwas samina abu na takwas zakar al-mu'allifu sahibu ila aina wanda ya rubuta ila aina ya ambata cikin littafi kauli wata magana da na faɗa nace in lam yujibu anni idan har yan ɗariƙu ba su bani amsa ba akan irin wannan sallar da ainin tijani yake yi an salata amma tijjani daga sallar amma tijjani nace fashadu a shaida annahu kana yusalli li shaytan tijjani yana sallah ne saboda shaytan qala sai ce hadha batilun sai ce wannan ƙarya ce walai mai kur zalika ahadun minal ne yace to waga magana din na faɗa ba wani ɗaya daga cikin musulmai da suka faɗi wannan magana Mun zu ahadi Ahmad Tijani tun zamanin Ahmad Tijani ila yau na hada har zuwa wannan yinin namu da yau kenan ba wani wanda ya kasa ta Ahmad Tijani to sai nace ta'ammal ma yaquluhu rajulun sufiyyun misluka sai nace to kai nazarin maganar da wani basufe yake faɗa wanda yake wada hake haka shi ma yake يقول أحمد محمد ابن الصديق الغماري ‘yan tijaniya ku saurara ku ji abinda da wannan malami yake faɗa wannan ahmad ibn muhammad ibn as-siddiq al-gumari ma a tare da cewa ba sufe ne ba ba ahlus sunna bane yana kan hanyar sufaye ne shi wannan mutum da mu mu faɗa yanzu maganarsa. sa magaribiyin kuma dan ƙasar magarib ne mu'adiyan li ahli kuma makiyi ne ga ahli sunna wal jama'a baya son ahli sunna za ga cikin littafansa yana suka ahli sunna yana suka su albani yana suka wasu manya-manyan malamai amma tare da kasancewa ba, ba, ba, ahli sunna ba ba akan hanya ta sunna ba ba sufe ne ku saurara ku ji abin da yake faɗa dangane da Ahmad Tijjani kuma dan ƙasar Maghrib ne can inda shi Tijjani ya tashi dan can ne can ya tashi me yake faɗa dangane da Ahmad Tijjani yake cewa wa Badu yace bayan haka yace fa Ahmad Tijjani yace Ahmad Tijjani laisa inda na ma'adudan minal musulmi ne yace mu a wurin mu Ahmad Tijani baya cikin waɗanda za a kira su cikin musulmai yace fadalan an yakuna minal awliya balle a ce wai yana cikin waliyai kun ji magana ba su zai ke faɗin wannan magana yace balle a ce yana cikin waliyai yace bal huwa akbaru dajjal wanga mutu yace Ahmad Tijani dajjal ne kuma babban dajjal yace arafatuhu al-ummatul muhammadiyatu wanda al'ummar Muhammadu suka sani minal bi'isati tun daga aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam bi'isatin nabawiyya tun daga lokacin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallama ila na zuwa ga wannan yini namu ba a samu irin sa babban dajjal ba yake cewa wa huwa akbar mudilli yake tujjani babban mai batar da mutane ne wa afjaru fajirin kuma fajiri ne wanda fajircinsa ya kai matuka buliya bihi hadal magarib wanda yake an jarrabci wannan ƙasa ta magarib musiba ce da Allah ya jarrabci ƙasar magarib da Ahmad Tijjani almankudu waton garin magarib wanda yake yake da shu'umci lisu hazi saboda mummunan rabo da ke ga ƙasanmu ƙasanmu tana da mummunan rabo ƙasanmu tana da shu'umci shu'umcin da ke tare da ita shi yasa aka jarrabci mutanen ƙasar da wannan dajjal wannan babban mai batarwa sai malami yake cewa walau na ananar kalmi da a ce mun saki ainihin wato alkalami ga yin rubutu fi fi fujurihi ga ambaton fajircin Ahmad Tijjani wa kufrihi da kuma ambaton kafircinsa wa dalailul qati'a da dalilai waɗanda a yanke ala zalika akan wannan yace la asma'ana ka ajabal ujabi yace da mun ji yadda kai abun ban mamaki da mun ji yadda kai abu mai ban mamaki da za mu yi rubutu mu ambaci fajircinsa da kafircinsa ya ce wallahi da za mu ji yadda kai abu mai ban mamaki kun ga wanda yau ga magana ba suna sunna bane ba sufe ne amma ku ji abin da yake faɗa dangane da Ahmad Tijani wannan magana a dube ta a cikin aljawabul mufid lisa'ilil mustafid a duba shahi na ainihin watan 65 za a samu inda ya wannan magana wannan shine raddi da aka yi masa kan abu na tara da ya ambata abu na takwas so sai tasirin abu na tara cikin raddin da ake masa dama na ce abubuwa guda goma ya ambata a cikin littafinsa wanda su ne nike masa raddi akan waɗannan abubuwan guda goma ɗaya bayan ɗaya to abu na tara zakar al malamin malami ya ambata shine sahibu ila aina wanda ya rubuta ila aina ya ambata a an ma daga abin da na kirato an matanin akhdari da na kirato daga matanin littafin akhdari yaqulu al-mu'allifu malami yana cewa wa man salla bi ghairi wudu'in mai ahlari shi ka faɗin wannan magana yace duk wanda ya salla ba tare da alwala ba amidan da gangan fa huwa kafir wannan kafiri ne wal iyad billah to a lokacin da nayi bayani akan sallar tijjani nake cewa wannan sallar da tijjani yake yi nace a kawo mana dalili sallar da ake yi ba a karatun alqur'ani sa'annan ba a yin kabbara ko guda ciki sai kabbara harrama sa'annan ba a tasbihi ba a komai ciki a kawo man dalili Nake cewa mai ahalar yana cewa wa man salla bi ghairi wudu'in amiran fa huwa kafir mai ahalar ya ce wanda ya salla ba tare da alwala ba wannan mutum kafiri ne to sai nake cewa sai nake cewa to ina ga wanda ya irin wannan sallar ta amatu jari to wannan magana da na kawo cewa man salla bi ghairi wudu'in amiran fa huwa kafir wai shine shi wancan da yake so yake mani raddi sai ya zo da wannan magana wata ajau ne ni wai sai yayi mamaki wai ya na zo da wannan magana waya kulu yana cewa huwa aidan min fahmi salaf wai yana cewa muna da cewa muna cikin muna bayani ne akan abin da salaf magabata suke fahimtar magabata shin wai ga magana da na kawo cewa wanda ya sallah ba tare da alwala ba wannan mutum kafiri ne shin wannan magana ma tana da cikin fahimi wato fahimtar salafu salih yana cikin fahimtar magabata na kware to sai na bashi amsa na ce na'am wannan na cikin fahimtar magabata na kware min fahimi salafu salih yana daga cikin fahimtar magabata na kware aqwalul ulama fi zalik sai na zo da maganganun malamai akan wanda ya salla bi gairi wudu'in amidan mine da hukuncin sa wa man salla bi gairi wudu'in amidan falahu halatan to duk wanda ya salla ba tare da alwala ba to yana da yanayi guda biyu wato yana da halaye guda biyu al'ula hali na farko idan kana mustahzian idan yayi sallah ne ba tare da alwala ba yana mai izgili fa hadha kafirun bila khilaf wannan kafiri ne ba tare ba ba sabani tsakanin malamai sani abu na biyu idan kana mutahawina idan yana yin sallah ne ba tare da alwala ba don walakanta sallah fa ala qawlaini to malamai su maganganu guda biyu dangane da shi alqawlul awwal magana ta farko yakfuru ya kafirta wa huwa qawlu abu hanifa wannan ita ce qawla magana abu hanifa wa ikhtarahu al-akhdari wanda ya rubuta littafin akhdari sai ya zabi wannan magana kun ga kenan wanda ya rubuta littafin akhdari dama ya rubuta littafi ne akan mazhabar imam malik ko to amma a wajen wannan wurin wannan maganar to sai ya zaɓi maganar da imamu abu hanifa yake a kanta cewa wanda ya sallah ba tare da alwalabu da gangan wannan mutum ya kafirta alƙaulu sani magana ta biyu shine la mutum baya kafirta wa huwa qawlu ita ce magana magana da maliki yayi wa alaihi jamhur kuma jamhur malamai na akan wannan magana wa huwa rajih kuma wannan magana ita ce rajihi a didi wannan magana a cikin at-taliq ala matn al-akhdari fi fiqh al-maliki talifa al-shaykh dr ahmad ibn mubarak shahi na 55 za a samu wannan bayani to sai abu na goma sai abu na goma ashirin abu na goma shi ne akhiran abu na ƙarshe dama abubuwan da nukuta da ya ambata cikin littafin su nukuta guda goma ne an gane ko abu nukuta guda goma ne to kuma ga su duka an yi yanzu wanda shi an na goma ya kamata yan tijjaniya ku saya ku tsaurari wannan na goma ɗin ku ji bayanin da ke cikin wannan goma da kuma ainihin raddin da aka yi masa ashirin abu na goma akhiran abu na ƙarshe zakara mu'allifu wanda ya wallafa littafin nan sahibu ila aina ya ambata cikin littafinsa ya ambace hadisan wani hadisi yake cewa man kana akhiru kalami wanda ƙarshen magana ta san zaman to la ilaha allah da khalil janna wannan hadisi ne ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda magana ta ƙarshe ta dan la ilaha allah wannan zai shiga aljanna summa ata bi bayani sannan ya zo da bayani anna Ahmad Tijani yace Ahmad Tijani tamma bi husnil hali ya cika da kyakkyawan hali In ji shi wancan wanda ya rubuta littafi ila haina ila aina wato son yake ya nuna mutane Ahmad Tijani yayi kyakkyawan cikawa saboda haka duk wata magana da za a faɗa a kansa na suka magana banza ake tunda yi kyakkyawan cikawa wannan shine abin da yake so yace li annahu tuwfiya sai yace domin Ahmad Tijani ya rasu sabihata yawmal khamis safiyar ranar alhamis ba da an adda faridata sabah bayan ya bada ya yi sallar asuba ala halatil kamal akan halin da aka kammale an gane go to sai nan shi ya tsaya da maganar sa illa annahu sai dai cewa shi wancan da ke son ya nuna cewa Ahmad Tijani ya kyawun cikawa kun ga ya ce ya kawo cikin littafin sa ya kawo cikin gaddin da ya kai mani cewa duk wanda karshen magana ta zan la ilaha illallah zai shiga aljanna to amma dai illa annahu cewa shi sahibi ila aina wanda ya rubuta ila aina lam yazkur annahu kana akhiru kalamihi la ilaha illallah bai kawo cewa magana ƙarshe da Ahmad Tijani faɗa ita ce la ilaha illallah bai kawo wannan ba walam yadhkur aidan haka kuma bai ambata ba a takmilatul kalami cikon magana bai ambata ba kama ja'a fil nassi kamar yazo yazo a cikin nassi to za a zo da cikon magana kamar yadda yazo cikin nassi yadda shi Ahmad Tijani ya cika tunda Ahmad Tijani shi kansa da ya kawo cewa wanda shi wanga da kaso ya nuna Ahmad Tijani ya ce kyawun cikawa ya ce manzo Allah ce wanda ya cika da la ilaha illallah zai shiga aljanna to mista bai ce Tijani ya cika da la ilaha illallah kun bai faɗa ba cewa Tijani ya cika da la ilaha illallah saboda ba wani dalili da cewa Tijani ya cika da la ilaha illallah za a zo da abin da Tijani ya cika da shi wa takmilatul kalam abinda a cikin magana hiya ga cikin magana nan da aka ce Tijani ya ba da sallar asuba ala halatin kamali akan hali wanda aka kammale sai aka ce sun mattaja a sannan tijani ya kwanta ala jambihi al-ayman akan gehen dama wada abima sai ya kira ya ce a kawo masa ruwa fashari ba min sai tijjani ya sha daga ruwan sun ma'ada sannan ya koma ilar tija'ihi zuwa ga kwantawarsa fatala a ruhu sai rayuwarsa ta fita kaga kenan Ahmad Tijani sa ta ƙarshe shi ita ce da bi ma'in wanda ita ce ta ƙarshe ya yi kira ya ce a kawo masa ruwa wannan ita ce sa ta ƙarshe a dubi wannan maganar a cikin al-ifadatul amadiyya li muridi sa'adatul abadiyya a duba a cikin shahi na ashirin da biyu za a samu wannan saboda haka Tijani bai cika da la ilaha illallah ba abin da ya cika da shi sa ta karshe da bi ma'in ya kira ya ce a kawo masa ruwa wannan ita ce kalmarsa ta ƙarshe <coughs> bayan wannan kalmar kawai sai rayuwa ta tayi kenan Jani bai cika da la ilaha illallah ba lam yazkur ba a lam yuzkar ba ambata ba cewa annahu talaffaza bi kalimati la ilaha illallah shi wanda ya rubuta suka rubuta bayanin rasuwarsa ba su ambata cewa tijani ya ce la ilaha illallah ba qabla khuruj ruhi kahin rayuwarsa ta ta ga jikinsa ba law talaffaza biha da a ce tijani ya ce la ilaha illallah lan nuqila ilaina da an kira to zuwa gare mu ga littafai a ce tijani ya cika da la ilaha illallah idan to idan har haka ne akhiru ma talaffaza bihi karshen kalmar da tijani yayi furuci da ita kalmar sa ta karshe ita ce da abi ya kira ya ce a kawo masa ruwa a kawo masa ruwa manzon Allah kuma cewa man kana akhiru kalamihi wanda ƙarshen maganarsa ta zan la ilaha illallah shine manzo Allah ce zai shiga aljanna manzo Allah bai ce wanda kalmarsa ta kasance ta ƙarshe wanda ya kira cewa a kawo masa ruwa manzo Allah ba haka ya ce ba saboda haka sai mu ce Ahmad Tijani bai cika da la ilaha illallah ba wa haka za ta kunu mautu na? to irin cikawar da tijjani ya yi bai ce la ilaha illallah ba ya cika ya mutu to irin wannan cikawa yan tijjaniya ke cikawa irin wannan mutuwa suke yi an gane wannan wa ibrahim iyasi ibrahim iyasi akhiru ma talaffaza bihi kalmarsa ta ƙarshe wadda ya hurci da ita inda mautihi a wajen mutuwarsa kalmarsa ta ƙarshe ita ce ya rabbi hamsa da ƙa'iƙin ya rabbi hamsa da ƙa'iƙin ya ubangiji ku jinkirta mana minti biyar wannan ita ce kalma ta ƙarshe da Ibrahim ya siyan mutu da ita ina ne aka samu wannan maganar a duba cikin hayatul gausi zaman a Sheikh Ibrahim Iyasi ibn Alhaji Abdullahi Iyasi a duba shahi na talatin da bakwai za a samu wannan bayani idan aka koma ga can inda na ambaci maraji za a ga wanda ya wallafa wannan littafi a waɗanda ke da wannan littafin na ila kitabillahi bugu na farko bugu na farko ku duba wannan magana da na kawo ta inda tijani inda tijani magana sa ta ƙarshe ita ce inda in yasi magana sa ta ƙarshe ita ce a cewa ya rubbi khamsa da qa'iqin na ambaci wannan lita hayatul gausi zamani a shekha ibrahim yasi na ambaci wannan amma kuma ainihin wato ban ban ambaci shahi ba ban ambaci shahi ba a kula da wannan bugu na farko duk wanda adda bugu na farko ban ambaci shahi ba shahi kuwa shine shahi talatin da bakwai shahi talatin da bakwai duk wanda adda bugu na farko wannan littafi ya duba ya gani wannan daidai wurin shahi na ainihin watan ashirin da ɗaya inda na ambaci wannan maganar na ambaci ga littafin da yake to na manta ban rubuta shahi ba to a duba shahi na talatin da bakwai za a samu magana to saboda haka ibrahim ya sai abin da ya cika da shi shine ya rabbi khamsa da ƙa'ifa ya ce ya ubangiji a jinkirta min minti biyar Ya min Allah yana nema daga Allah an yi akhira lahu Allah ya jinkirta masa ila muddati khamsa da ka'ikan zuwa minti biyar li yusliha halahu don ya gyara halayensa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce ata idza ja'a dahumul maut har lokacin da mutuwa ta zo ma dayan su qala sai ya ce rabbi ya ubangiji irji'uni ya Allah kuma yaddo da ni duniya la'alli a amalu salihan watakila zan yi aiki na kwarai shi ma taraktu ga abin da na bari Allah subhanahu wataala ce kalla a'a inna ha kalimatun huwa qa'iduha shi wata kalma ce wadda ya faɗa inna ha kalimatun ita kalma ce huwa ha! wadda ya faɗa to saboda haka yan tijaniya ku saurara ku ji Ga shi Ibrahim Iyasi maganarsa ta ƙarshe ita ce ya rabbi khamsa da ka'ikin maganarsa ta ƙarshe ita ce ya rabbi khamsa da ka'ikin maganarsa ta ƙarshe ita ce ya rabbi khamsa da ka'ikin Maganarsa sa ta ƙarshe ita ce ya rabbi khamsa da qa'iqin saboda haka yan tijaniya ku saurara uqsimu billahi ina rantsuwa da Allah allazi la ilaha illa hu Allah wanda babu abin bauta da gaskiya sai shi kullu man kana ala aqaidil kufri duk wanda ya kasance akan aqidu na kafirci wa shirki da kuma aqidu na shirka allati ja'a da Ahmad Tijani wadda Ahmad Tijani ya da su kana ala ilmi ya kasance akan ilimi akan saninsa kuma ya kasance akan waɗannan aƙidu alaktiyarihi akan sa ya zaɓi waɗannan aƙidu ba tilasta shi aka yi ba walam ya bai tuba ba hatta ja'atul maniyatu har mutuwa ta zo masa to ina rantsuwa da Allah la yakunu akhiru kalamihi la ilaha illallah maganar sa ta karshe ba za ta zama la ilaha illallah domin aqidu na kafirci da Ahmad Tijani yazo da su duk wanda ya mutu yana kan wannan aqida billahi la ilaha illallah bai shiga aljanna duk wanda ya mutu yana mai kudurta cewa Tijani ya sifantu da dukkanin sifofin Allah da sunayen Allah hatta ya zan kamar shine Allah duk wanda ya mutu yana kudurta wannan ga rayuwarsa billahi la ilaha illallah bai shiga aljanna duk wanda ya mutu yana mai kudurta cewa kudubi shi ke jujjuye dukkanin abubuwa na duniya komi na hannun kudubi ba hannun Allah ba kamar yadda tijani faɗa duk wanda ya mutu yana akan wannan aqida billahi la ilaha illa bai shiga aljanna duk wanda ya mutu yana mai kudurta cewa ainihin akwai wani abu wanda yake yana daidai da alqur'ani so dubu shida maganar Allah yana mai kudurta ga rayuwa kai ga wannan ya yadda da wannan ga rayuwarsa cewa salatul fatih na daidai alqur'ani har qur'ani so dubu shida billahi lazi bai shiga aljanna saboda ya kafirce mu Allah ya kafirce mu littafin Allah kuma ya walakanta littafin Allah kuma haka kuma duk wanda ya mutu yana mai kudurta cewa Allah na cikin gumaka Allah na cikin komai komai ya zan Allah aqida ta wahdatul wujud da tujani ke zo ya karfafa wannan aqida billahi lazi la ilaha illa huwa duk wanda ya mutu yana akan wannan aƙida ba zai shiga aljanna ba domin aƙidu ne na kafirci Allah subhanahu wata'ala ya ambata a cikin alƙur'ani inna matawatu ala Allah lillazina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu Allahu alayhi wa kana Allahu aliman hakima وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا alima. wanda ya mutu yana kafiri <coughs> to wallahi Allah ba zai karbi tubarsa ba kuma wannan shine abin da muke bayani ga al'umma kowane lokaci Ahmad Tijani ya zo da aqidu ne na kafirci <coughs> don ya yaudari mutane don ya zambaci mutane don ya ci amanar mutane sai nuna cewa ya zo da wurdi ne ya zo da la ilaha illallah da zikiri da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya karya cewa ga manzon Allah ya karbo domin mutane su yarda da shi domin mutane su aminta da shi domin mutane su zo su bi shi karkashin haka sai ya cusa ma aqida ta kafirci sai zuciyarka ta lalace manzon Allah ya ce ga jiki akwai tsoka in ta lalace jiki gaba ɗaya ya lalace sai jikinka gaba ɗaya ya lalace ka koma kafiri idan mutum ya koma kafiri <coughs> zuciyar mutum ta koma kafiri duk ibada da zaka yi gaba ɗaya Allah ba zai karba ba wannan shine cin amana da zamba da ainihin wato Ahmad ya yi mabiyansa ya ada su akan aqidu na kafirci ya zo musu da zikiri da za su rinka yi da harshe zuciya ta lalace amma ga harshe can na zikiri ga harshe can na salati ga harshe can na la ilaha illallah ga harshe can na ainihin watan astaghfirullah amma zuciya kuma ta koma ainihin watan zuciya ta lalace to wannan ita ce bannar da Ahmad Tijani ya ga mabiyansa to saboda haka duk wanda ya kasance akan waɗannan aƙidu na kafirci to ya sani cewa magana su ta ƙarshe ba za ta zan la ilaha illallah bal galiban abu mafi rinjaye tatihil mautu mutuwa za ta zo masa ne bagtatan akan abu ke liqis haka mutuwa za ta zo masa aw ba'da al-ijma'il mufaji'i ko kun bayan suma wanda zai zo mu mutum riqis walaysa qablahu nutqu bi la ilaha illallah wanda mutum bai ce la ilaha illallah kawai sai a ga mutum ya faɗi shikenan ya faɗi daga nan yayi sati ko sati biyu yana nan bai san kowa ba sai rayuwa ta taita yan tujaniya ku duba ku gani malaman ku da manya manya waɗanda ke akan waɗannan aqidu ku dubi da suke mutuwa duk wani babban dan tijaniya malami da kuka sani wallahi ku duba kun irin mutuwar su nan. mutuwa mufaja'a ta zo masa akan abu ke baya cikin shiri kuma ba ya ce la ilaha illallah ba kawai sai ya faɗi ya suma ko dai rayuwa ta ta wannan lokacin ko kuma ya dauki tsawon rayuwa lokaci bai san kowa ba sai abu na ƙarshe sai rayuwa su ta haka mutuwa su take to shine ainihin wato walaysa qablahu nutqu bila ilaha illallah yakunu ma'ahul idma wato wannan suma za ta kasance tare da shi muddatan mudda lokaci sun mai mutu sannan ya mutu ra'aitu hadha bi umma aini ga mutuwar ɗan tijaniya da idanuna irin wannan mutuwa wa aina ukhbirtu an mauti unasin minhu kuma an bani labarin mutane yan tijaniya da suka mutu waɗanda an malamai yan tijaniya waɗanda akan wannan aqida suke an ambata mini an gaya mini irin wannan mutuwa suke yi bi hadhihi ai aini ne kaifiya da irin wannan mutuwa suke yi unzuru ku duba ila bauta ku yan tijaniya ku dubi zuwa ga malaman ku waɗanda ke akan wannan aqida ku dubi yadda mutuwar su za ta ke kasancewa ayyuka tijaniyuna tajiduna sidqa ma aqulu za ku samu gaskiya abin da nake faɗa to wannan shikenan yanzu wannan mun kawo ƙarshen dama wannan waɗannan abubuwa da muka karanta yanzu a satin nan guda biyu duka ainihin abubuwa ne na harkar littafi wanda ban mu karanta su ba yanzu insha Allahu sati mai zuwa za mu koma ga can inda muka tsaya cikin littafin bayan an zo da ainihin wato bayanai akan abin da ya shahi akan abin da ya shahi wannan magana da wannan mutum ya faɗa akan cewa Allah subhanahu wata'ala ainihin masu bauta mu gumaka ainihin wato cewa Allah suke bauta ma to da dalilai da hujjoji da komi da aka kawo to bayan wannan insha Allah nan zamu ci gaba da karatu sai da akwai wani abu can baya wanda yake ba mu karanta shi ba za mu karanta shi idan mun karanta shi sa'annan mu ainihin wato mu wuce da karatu ainihin wato can inda muka tsaya wancan karatu namu wannan kuma abin da mu karanta ba nan baya shine ga nan wanda yake muna buƙatar a sati mai zuwa yan tijaniya muna buƙatar akwai wata gaba da za mu karanta wannan gaban muna buƙatar ainihin ya kamata ku zo mu tattauna akan wannan gabar waɗanda 'yan tijaniya muna gayyatar su muna gayyatar su akwai wata gaba da zamu mu karantawa a nan ainihin watan sati mai zuwa a cikin wannan littafi a duba shahi na ashirin da tara ga wasu waɗanda ke da shi ga ainihin ga wayoyi shahi na talatin to wannan shahin zamu karanta shi bayan mun karanta shi to za mu wuce da karatu har zuwa shahi na za mu tashi shahi na abin nan za mu tashi shahi na hamsin da biyu ga waɗanda ke da ɗaba ta biyu waɗanda ke da ɗaba ta biyu sati mai zuwa insha Allah za mu tashi shahi na hamsin da biyu bayan mun karanta wancan shahi na ashirin da tara shine dukulu eh, ruhihi sallallahu alaihi wasallam fi jami'il alam cewa rayuwar manzon Allah ta shige duk talikai duk abin da ka gani akwai rayuwar manzon Allah ciki in ka dangare ka gani in jaki ka gani in abin nan maciji ka gani in alade ka gani in mace ka gani in kahiri ka gani duk abin da ka gani wai rayuwar manzon Allah tana ciki wannan gaba nan za mu tashi shahi na hamsin da biyu insha Allah sati mai zuwa kafin in yi bayani akan litafai da yadda aka sadar da littafai zuwa ga masu akwai satin da na gabata kafin in gabatar da ainihin watan a bayani akan littafai da yadda aka sadar da littafai ga masu satin da na gabata akwai wani wanda ya kira ni wanda muka dade muna magana da shi akan magana da Ahmad Tijani ya faɗa cewa alkaunu kulluhu huwallahu alkaunu kulluhu huwallahu wannan maganar yake cewa an yi ha'inci dangane da wannan maganar a muka tattauna da shi wanda ya bugo waya dai abu na ƙarshe dai ainihin muka ce to ya karanta ya fassara amma kuma ya karanta ya fassara to bayan haka akwai wani mutum da ya kira ni daga wata jaha ban sani ba ko jahar Bauchi ne yana sa ni kila jahar Bauchi ne ko yake ko sunan shi ko Abubakar kowa ya kira ni dangane da wannan magana. cewa ai wannan magana da Tijjani faɗa alkaunu kulluhu huwallahu yace ai wannan magana ba tijani faɗi wannan magana ba ya hikaito ne magana ce ta wani Tijjani ya faɗa wannan shine abin da ya kawo kuma na sake komawa ga littafin kuma na sake karanta na ga maganar yadda abin da ya faɗa ɗin ainihin kamar haka ne amma kuma ai magana ce kuma ta tijjani to shine za mu zan kawo dalili cewa alkaunu kulluhu Wallahu, cewa magana ce ta tijjani shine abu na farko yanzu wannan a duba a cikin ainihin watan aljami'i lidurari ulumil fa'ida min bihari kutubul maktum a duba juz'i na biyu shahi na ɗari shida da shida. mai tijjani yake cewa yake cewa wa inna ma martabatu siddiqin yace martaba ta siddiqai yace alkaunu indahum wato halittu baki daya a wurin su mutaqadu faqat zaka kudurta halittu ne kawai ga ranka yace to wa zahirul mahadu zahiri tsintsa inji tijani inna ma huwa wujudul haqqi shine samuwar Allah wahadahu shi kadai fi kulli shay'in Allah na cikin komai Kunga nan magana ce tijjani yake faɗa da kansa cewa martaba ta siddiƙai wato halittu gaba ɗaya abin ƙudurtawa ne kawai. Amma dai sai yake cewa abinda az-zahiri ainihin wato tsintsa shine samuwar Allah shi kaɗai cikin kowane abu kenan Allah na cikin komai. Sai magana ta biyu Tijjani yana cewa fahaza mashhadu siddiqina yace wannan shine abin da siddiqai suke gani fa innahu cewa su siddiqai fi kulli ma yarawna cikin duk abin da siddiqi yake gani min alwujudi na halittu baki daya lam yara ala badihatin bai ga komai ba akan harkon ganinsa shine ala badihatin akan harkon gani badiha shine abin da zaka dubi gare harkon dubin da zaka yi ma abu to ba su ga komai ba akan harkon dubin da suka yi ma abubuwa illa alhaqqa subhanahu sai Allah subhanahu wata'ala sai Allah subhanahu wata'ala kenan su waɗanda asiddiƙai duk abin da suke gani cikin halittu baki ɗaya ba komai suka gani ba sai mi Allah illal haqqa subhanahu wata'ala kamar misali sun ga mota sun ga jaki sun ga alade sun ga ainihin wato damisa sun ga giwa sun ga raƙumi sun ga doki duk abin da suka gani <coughs> to ba komai suka gani ba sai ni illal haka sai Allah <coughs> subhanahu wanda tsarki ya tabbatar ma wa ta'ala kuma Allah ya ɗaukaka fa'ala zalika Allah shi yayi wannan abin wato fa'ala zalika Allah Allah yayi wannan wato kamar halitta abin da ka gani Allah shi yayi shi wata jallabi sai Allah ya bayyana da abin in jaki ka gani Allah ya yi jakin sai Allah ya bayyana da jaki ko kadangare ko kunama duk wata halitta da ka gani to Allah shi ya bayyana da wannan wannan magana a dube ta a cikin aljami lidurar ulumil fa'ida a duba juz'i na biyu shahi na ɗari shida da tara za a samu wannan bayani har yanzu abu na gaba a duba a cikin a duba a cikin har yanzu kuma aljami lidurar ulumil fa'ida a duba juz'i na biyu shahi na ɗari biyar da saba'in da takwas a duba a gani inda suke cewa tijani yake cewa wa amma ta'arifu bi batinil uluhiyya amma yin ta'arifi Watun bayani na sanar da abu na baɗinin uluhiyya watun allantakar Allah batininsa yace fa huwa lisiddiqin na shi ya tabbata ga waɗanda siddiqai sai yace wal arifin da kuma arifai ya ce haraku hijabar zawahiri watun sun hashe shamaki wanda an na bayyane sun hashe wannan shamaki watun eh, eh, eh, shamaki wanda a bayyane wa balagu sun kai min batilul uluhiyya sun kai ga baɗini na uluhiyyar Allah ila rutubati haqqil yaqin zuwa ga rutuba wato matsayi na haqqil yaqin sai tijani yake cewa famal kaunu kulluhu halittu gaba ɗaya ba su zamo ba a wurinsu indahun a wurinsu duk halittu ba su zamo ba illa sifatullahi sai sifofin Allah sifa ce ta Allah duk abin da ka gani sifar Allah ce wa asma'uhu da kuma sunayen Allah hakikatan bisa hakika ne wato yadda za ka ga misalin doki sifar nan ta doki sifa ce ta Allah Sa'an nan sunan dokin nan ka ce masa doki to sunan Allah ne doki kuma kuma sai yace hakikatan wannan magana an ce a duba a cikin jami'ul durrul fada juz'i na biyu shahi na ɗari biyar da kuma ainihin eh, wato hantsin shahi na ɗari biyar da saba'in da takwas to sai shi ku saurara ga inda ya faɗa ƙarara magana ta ƙarara wanda ke nuni cewa komai Allah ne kun tujani shi ya faɗi wannan yake cewa fama fi zawatil wujudi ba wani abu cikin zatin halittu kullihi dukkanin halittu baki da duk wata halitta da zaka gani ba abin da a cikin zatinsa illallahu ta'ala sai Allah madaukakin sarki shi a cikin wannan kun gane in mace ka gani Allah shi a cikinta in namiji ka gani Allah shi a cikinsa in ainihin kunama ka gani in kadangare ka gani in jaki ka gani in kura ka gani in awaki ka gani in raguna ka gani duk abin da ka gani to Allah subhanahu wa ta'ala ainihin wato Allah subhanahu wa ta'ala shi a cikin abin duk zatin da ka gani duk halitta ka gani Allah shi a ciki in ji tijani fama fi zawatil wujudi kullihi ba wani abu da ke cikin zatin halittu baki ɗaya illallahu ta'ala sai Allah madaukakin sarki. To ya suka zan haka, ya Allah ya zan cikin komai cikin dukkanin zatin halittu sai ya ce tajalla bi suwariha Allah shi ya bayyana da sura ita wannan halitta. Wato surar jaki, Allah shi ya bayyana da surar jaki. Surar ainihin wato maciji, Allah shi ya bayyana da surar maciji. Surar doki, Allah shi ya bayyana da surar doki surar ɗan adam Allah shi ya bayyana da surar ɗan adam sanan surar damisa surar kura a surar aire wato rakumin daji da rakumin dawa da jakin daji da raƙumin dawa gaba ɗaya Allah shi ya bayyana da wannan surar da ita wannan jakin da wannan kadangare yake da shi ko kare ko alade sura ta alade da kake gani Allah shi ya bayyana da sura ta alade wa asma'iha da sunan alade din lokacin da zaka ga alade cikin sura to Allah shi ya bayyana da wannan sura kuma ce wanda zaka yi alade Allah shi ya bayyana da sunan alade haka kadangare haka haka kunama haka doki haka komai baki da in jiwa in ji tijjani yake cewa wa ma samma ba komai illa asma'uhu sai sunayen Allah wa sifatuhu da sifofinsa duk abin da ka gani sunan da aka ambaci abin da shi sunan Allah ne sa'annan surar da ke wannan abin surar wannan abin sura ce sura Allah ce in ji wa in ji tijani wannan magana a dube ta a cikin aljami lidurar min fa'ida min biya da kutubul maktum juz'i na biyu shahi na ɗari shidda da ainihin watan da shidda za a samu wannan to mu koma ga waccan maganar da suke faɗa cewa alkaunu kulluhu Allah cewa wai tijani ba shi ya faɗi wannan magana ba cewa alkaunu kullu huwa Allah to wannan magana da suke faɗa cewa tijjani wai ba shi ya faɗi wannan magana ba cewa alkaunu kullu huwa Allah cewa ba tijjani shi ya faɗa ba wa ya faɗi wannan maganar suka ce ainihin wannan shi ya faɗi maganar ainihin wato shi ne tijjani abin da ya ce cewa wanda haskensa wanda haskensa ya abin nan wanda haskensa ainihin wato ya yi rauni shi zai ce alkaunu kullu huwa Allah wato man da ufa nuru, wato duk wanda haskensa yi rauni zai ce alkaunu kullu huwa Allah duk wanda haskensa yi rauni zai ce alkaunu kullu huwa Allah to wannan maganar tijani ya faɗa kun ga can ya ce ya ce komi Allah ne Allah na cikin komai kenan tun da ya ce wanda haskensa yi rauni shi zai ce komi Allah ne to sai mu ce tijani haskensa yi rauni to tun da ya ce kuma wanda hasken sa ya rauni shi zai ce komi Allah ne to kenan komi Allah nan tujani shi ma ya ce komi Allah ne saboda haka cewa alkaunu huwa wallahu cewa ba tujani ya faɗa ba to tabbas wannan magana ba gaskiya ba ce dama ai ba cewa yayi wani mutum ya ce alkaunu huwa wallahu cewa yayi wanda hasken sa ya rauni shi zai cewa alkaunu huwa wallahu gashi kun mun samu cewa ya ce komi Allah ne kenan shi tujani shi kansa hasken sa yayi rauni to tunda hasken sa yayi rauni shi ba yana cikin waɗanda suka ce mi alkaunu kullu wallah saboda haka wannan magana haƙiƙatar amri tujjani shi ma ya ce komi Allah ne saboda haka ba wata jayayya da wani zai zo yayi jayayya cewa wai an yi an yi ainihin wato an goge wani abu an yi abin nan an yi an khiyana ba wata khiyana da a ciki shi yasa yanzu bugun da zai fito na wannan littafi na ainihin wato ila kitabillah na zo da shi na kawo shi sai na kawo cewa yaqulu ahmad tijani hikayatan an qaw an qawli man da ufa nuruhu an qawli man da ufa nuruhu ka gane ko ya kawo magana cewa hikaya ce wanda haskensa ya yi rauni to kenan wane ne haskensa ya yi rauni tunda mun samu ahmad tijani wurare da yawa ya kawo wannan magana cewa alkaunu kullu huwa Allah ya bayyana cewa komai Allah ne kaga kenan haskensa ya yi rauni kuma a lokacin da Tijani ya zo da wannan magana cewa alkaunu kullu huwa Allah lokacin da tijani ya zo da wannan magana to da ya zo da ita in ba ya yadda da magana ba me yasa ya kawo dalilai waɗanda ke tabbatar da wannan magana ya kawo maganganu waɗanda za su tabbatar da wannan maganar a lokacin da ya kawo wannan magana cewa alkaunu kullu huwa Allah a duba jawahir ma'ani allazi bi hamishi kitabur rima niska maktabatu sha'biyya albabul khamis alfasl salis a duba juz'i na biyu shahi na 153 da jawahirul ma'ani allazi yalihi kitabun rima ishra maktabil wusdi eh, na dadu fikr jizni na biyu shayi na ɗari da tamanin da shida da kuma jawahirul ma'ani taqiq ali sisa na ali sisa jizni na biyu shayi na ɗari biyu da talatin da uku a duba a ciki wannan magana tana nan inda ya kawo cewa alkaunu kullu huwa Allah can baya yayo magana cewa ya wato wanda hasken sa yayi rauni shi zai faɗin wannan to sai mu ce tunda mun samu wurare da yawa tijani ya ce komi Allah ne to sai mu ce shi ma tijjani haskensa ya yi rauni yana daga cikin waɗanda haskensu suka yi rauni saboda haka wannan magana shi ma tijjani ya faɗa alkaunu kullu huwa Allah to inda habba bai yarda da wagga magana ba yana nuhin wasu mutane ne waɗanda haskensu ya yi rauni ai ya kamata ya kawo wata magana wadda za ta yi raddi ga wannan magana to sai kuma ya kawo maganganu guda biyu kowace magana tana mai tabbatar da wannan magana ce cewa komai Allah ne sai kawo wannan abin nan yace falam yabqa illa Allah la shay'a ghayruhu fa ma samma mausulun wala samma ba'ilu yace falam yabqa illa Allah ba abin da ya saura sai Allah dama wannan baitin suna kawo shi ne don su kawo hujja cewa wa da turujur cewa komai ya zan Allah to wannan magana sai tijani ya kawo yace yaqulu shairu mawaki yana cewa me yasa ya kawo wannan baitin dan ya karfafa waccan magana cewa komai Allah ne yace falam yabqa illa Allah ba abin da ya saura sai Allah la shay a gairuhu ba wani abu wani Allah ba wani Allah bi ma'ana duk abin da ka gani Allah ne Allah bai ba wani sa fa ma samma mausulun babu mausul abinda mausuli shine abin halitta wanda za a iya kaiwa gare sa wala samma ba'inu abinda ba'ini shine Allah wanda yake yayin sa daga halittu kenan cewa babu halittu babu Allah abinda ake nufi shine ba za ka bambanta Allah da halittu ba ka ce akwai halittu akwai Allah al isnaniyya kenan kenan ba magana al isnaniyya sai dai mi sai al wujud sai magana ta wahadatul wujud cewa komai Allah ne to kun ga wannan magana ya kawo ta tarko don mi don ya karho waccan magana sannan na biyu don ya karho wannan magana sai ya kawo wani labari kuma yake cewa <coughs> qala ibn arabi al-hatimi <coughs> dun nan lokacin da ya kawo wannan magana al kullu kulluhu na ya kawo ga magana yace ibn arabi hatimi yace ina laqiya sayyidana haruna alaihi salatu wassalam qultu lahu ya nabi Allah ya nabi Allah qawluhu fala tushmit bil a'da aina al adu alladhi tushiru ilayhi wa hal thamma shay'un kharijun an Allah ta'ala aw kama qala lahu sai yace wa anna ma'asharul arifina nara kull shay'in huwa Allah kun gani ko sai tijani kawo maganan magana ta ibnu arabi yana cewa ibnu arabi ya haɗu da annabi haruna yake ce ma annabi haruna wagga magana da ka faɗa cewa fala tushmit bil a'da shin akwai wani makiyi ne akwai wani abu wanda ya hito ga Allah ne domin wanda ke da aqida cewa komai Allah ne shi a wurin sa babu maki in ka ce akwai maki kenan Allah shi an maki saboda haka yake cewa babu maki <coughs> yake cewa to mu taron arifai <coughs> muna ganin cewa komai Allah ne wa anna ma sharul arif wa anna ma sharul arifina nara kullu shay'in huwa Allah fa kaifa yatasawwaru an yakuna aduwan قال له سيدنا هارون عليه الصلاة والسلام ما تراه كذلك هو الله في نفس الأمر kun ga anan <coughs> ya tabbatar da cewa ainihin wannan aqida ta wahdatul wujud wai cewa annabi haruna shi ma ya ce komi Allah to saboda haka muna cewa Ahmad Tijani cewa alkaunu huwa Allah magana cewa a ture cewa ba shi ya faɗe ta ba shi ya faɗe ta domin cewa yayi wanda hasken sa ya rauni zai faɗi wannan magana kun mun samu wurare daban-daban Ahmad Tijani ya ce komi Allah ne ya ce Allah shi yana cikin komai kuma shi ya bayyana da komai komai duk abin da sunan da ka gani Allah shi ya bayyana da wannan sunan da wannan kuma sunan saboda haka Ahmad Tijani yana da aqidar alkaunu kullu huwa Allah <coughs> yana da aqidar cewa komai Allah ne saboda haka ba wata hujja ta kore wannan magana da Ahmad Tijani to insha Allah da wannan zan ce mun kawo ƙarshen karatun mu na yau abinda muka faɗa akan muwafaqa Allah ya bamu ladarsa na kuskure Allah ya karkare mu da shi amma kafin in ba malam Muhammad Ibrahim ainihin wato dama insha Allah ina son yi bayani dangane da littafan da aka saye da kuma ainihin kai su zuwa ga inda aka ce a kai su akwai mutum na farko wanda ya sayi littafi kusan guda dubu ya sa wanda yake an kasa yadda za a raba wannan littafin wanda yake wancan satin nake mun tura ɗari da hamsin a Kano sa'annan mun tura ɗari biyu da hamsin mai duguri ɗari hudu kenan to alhamdulillah wannan karo kuma an tura ƙarin ɗari ainihin wato a Kano ɗin kun ga ya zan ɗari biyu da hamsin kenan sa'annan wanda za a tura jihar kebbi ɗari biyu da hamsin shi malamin da za a tura ma ɗari biyu da hamsin can malam musa malam bashir malam bashir da za a tura ma ainihin watan ɗari biyu da hamsin ya yadda cikin nashi a ƙara tura ma mutanen kano guda ɗari domin su can za su tura har zuwa wasu ƙasashe da ke suke makwabtaka da su saboda haka na tura kano ɗin ƙarin guda ɗari da kuma wancan ɗari nasu ɗari biyu kenan kuma littafin ya isa ga hannunsu malam anas da su kaki su littafin ya isa hannunsu sa'annan na mai maiduguri dama an aika ɗari biyu da hamsin sa'annan shi kuma malam bashiru argungu nashi ɗari da hamsin na aika masa kuma ya tabbatar min cewa abun ya isa hannunsa to sai ɗari biyu da hamsin da aka ce zan riƙe ta ɓangare na to ni ma in ta ɓangare na ɗari biyu da hamsin na tura ainihin wato jihar kaduna akwai Musa Asadu Sunna na buga ma ɗalibinsa ya je inda aka buga wannan littafin ya je ya karbi guda ainihin wato guda guda saba'in sannan akwai wani malami kuma malam haruna kurga shi kuma ainihin na ce zai karbi guda talatin kun kenan an tura guda ɗari kenan kaduna sannan akwai malam bakiru sokoto malam bakiru sokoto na tura guda ɗari a wurinsa sa'annan kuma ya isa hannunsa sa'annan akwai malam abin nan abu abdullahi malam umar as-salafi shi kuma na tura guda hamsin a wurinsa wanda yake na tura shi kano wajen wakilinsa saboda haka wanda ya sai littafi guda dubu to gaba ɗaya kowannen su dai an raba su kamar yadda ainihin watan aka yi umarni sai abu na biyu akwai wanda ya bugo waya daga italiya wanda ake ce muhammad husaini daga italiya shi kuma ya sai guda ɗari wanda yake guda ɗari daga ciki ya ce a tura can darul hadis wajen anas a tura guda arba'in to guda arba'in din da yake mu gare mu tura shi zuwa ainihin wato Ghana yana da wuya amma dai mutanen Kano suna da alaka da su sosai wanda yake na tura guda arba'in din hannun ainihin wato su malam kakisu su malam Anas su malam ainihin wato Muhammad Sani Alkanawi guda arba'in din yana nan a cikin jikka na tura musu shi wanda za su tura ainihin wato Ghana sannan har yanzu wanda ya sayi littafi na ainihin Muhammad Hussein din da ke can Italiya ya sai kuma guda guda ɗari ne ya sayi ya kuma guda arba'in a kai su ainihin watan abin nan Maiduguri eh, eh, a kai su ainihin Nijar wajen Muhammad Sani ibn Hazan can ainihin watan wajen Agadez to shi ma na shi mai magana da Muhammad Sani ya ce a tura a kan Kano zai sa mutum ya zo ya karba masa a nan Kano wajen su ainihin wato su malam Anas suka kishi to kuma alhamdulillah na tura littafin kuma ya isa wajen su Anas suka kishi wanda yake Muhammad Sani in yana ji na yana iya sa mutunan sa su zo su karba to sai shi wannan dai sai guda ɗari Muhammad Husaini akwai guda guda ashirin da aka ce a tura mina wani limami na mina wanda ya yi waya har aka yi magana da shi wancan sati na sama aka yi magana da shi yake cewa yana buƙatar littafan to amma dai har yanzu ba mu samu lamba wayarsa shine kawai yanzu ba a tura ba ga yanan gare ni muna son in dai liman din yana jin mu yana iya turo da lamba waya sa yadda mu ba masu mota a je a kai masa a nan mina to wannan ishirin kawai ba mu samu muka tura wannan ba sannan akwai wani misbahu da kuma daga makka wanda yake shi kuma ya sai guda hamsin yake cewa ba muhammad sani agades a bashi guda goma wanda yake guda arba'in da a wancan muhammad husaini na italiya ya siye wanda mun ce mun tura kano to a cikin mun sa guda goma na ainihin wato malam misbahu na makka saboda haka abinda muka tura mu muhammad sani agades ya zan guda nawa kenan ya zan guda arba'in kenan sannan akwai ya ce a ba shi misbahu na makka ya ce a ba al'ilmu zinatul fata mai duguri a ba shi goma to shi ma nashi mun tura kano yana hannun sukaki su guda goma saboda haka sukaki su insha Allah su za su yi kokarin littafin ya sadu zuwa ga ainihin ahmad al'ilmu zinatul fata sannan akwai bashiru umar argungu wanda yake wanda ke italiya ainihin wato wanda ke can makka ya ce shi ma a tura bashiru argungu guda goma to shi ma bashiru argungu akwai guda ɗari da hamsin da ainihin wancan ya saye wanda aka tura mishi to na sa guda goma kuma na samu surafa na samu surafa daban yake na sa cikin littafan suna ga na tura shi wajen bashiru argungu din insha Allah guda goma din saboda haka kenan guda ɗari da hamsin aka tura wajen bashiru argungu to sai har yanzu wanda ya ke maka din ya ce a ba kaki su guda tara to shi ma wannan nasa su na daure su daban guda tara nasa cikin kayan da na tura maka su cewa kuma na tabbata sun isa hannun shi to sai yake cewa kwara guda a turo masa a maka an samu mai zuwa to shi kuma wannan kwara guda ba mu tura shi saboda ba mu samu mai zuwa ba kuma ba mu samu lambar wayar shi ba sai akwai wani tsahiru daga adamawa shi kuma ya sai guda goma ya ce a ba alkanawi a bashi guda uku to wannan eh, kayan da muka tura ma alkadawi mun sa shi ciki mun sa guda uku cikin rafa mun tura masa yace a ba asadu sunna guda biyu to waɗanda a can asadu sunna guda 70 da muka ce a basu mun ce a bashi da kuma guda 70 guda biyu a ƙara a bashi guda biyu 72 kenan sannan yace in rike guda biyu anan sai ce a tura ma Kabiru Gombe guda uku to Kabiru Gombe nashi guda uku na tura shi a Kano wajen su Kakisu wajen su Anas su Muhammad Sani na ɗaure su na samu surafa na ɗaure su na sunan Muhammad Kabiru Gombe saboda haka insha Allah na san sun yi ni saurin ainihin ganinsa ko kuma tura masa saboda haka Kabiru Gombe in Allah sa Sheikh Malam Kabiru Gombe in yana ji na akwai nashi guda uku da aka tura ma su kaki su su Malam Anas yana hannunsu to sai abu na gaba akwai wanda kuma ya sai guda guda ɗari alhaji sani daura ya sai guda ɗari wanda yake cewa a tura ma ainihin watan anas taufiki ghana a tura masa guda goma wanda yake guda goma ɗin mun sa shi a cikin littafan da muka tura ma ainihin watan anas taufiki guda goma da muka tura ma anas taufiki guda arba'in da muka tura ma anas taufiki kano to mun sa guda ishirin wanda shi alhaji sani daura ya ya saye mun sa a cikin wannan littafan da muka tura ma ainihin wato malam Anas Tawfiq wanda muka tura hannun su malam Kakisu da su Muhammad Sani Alkalami sa'annan kuma yake cewa ainihin wato a tura guda ashirin Naija can wannan malamin da ya buga wanda ya ce mun ce akwai guda ashirin can da aka ce a bashi yanzu sun zan arba'in kenan to su ne kawai har yanzu ba a samu aka tura mishi wanda yake muna son in yana jin mu ya tura da ba wai shi domin a tura masa shi sannan ya ce a tura guda sittin katsina to mun yi waya da shi shi alhaji sani daura guda sittin kuma ainihin wato an tura su katsina akwai hannun wanda ya ce a ba shi ne musa abubakar alkali to an tura shi ta hannunsa wanda yake ainihin zai zo wurin sa ya karba kuma yake cewa shi musa abubakar alkali zai rike guda ashirin to wannan shine bayani akan ainihin wato littafai kusan dai a takaice ainihin wato littafan da aka saye gaba daya duka an tura su zuwa ga wurin da aka ce a tura wanda kawai ba a tura ba shine na Alhaji Sani Daura wanda yake a tura Neja guda 20 ba a tura shi ba da kuma ainihin watan ainihin wanda da kuma na Muhammad Hussein Italiya da yake a tura ainihin watan Katsina wato na Alhaji Sani Daura guda 20 da yake a tura Neja to ba a tura wannan shi ɗaya ba a tura ba da kuma Muhammad Hussein da yake a tura a Neja Mena guda 20 guda 40 kenan to waɗannan littafan su ne kawai littafan da ba a tura zuwa ga masu shi ba wanda yake da mun samu nan waya insha Allah shi ma za mu tura shi za mu tura su daga nan zan ce insha Allah za mu dakatar da ainihin karatun mu yau za mu bada dama ga shi malam ainihin wato Muhammad Ibrahim domin ya ainihin gabatar da bayanai da kuma ainihin waɗanda za su bugo waya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am Malam Muhammad Karajina. Na'am, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi Malam Muhammad. Na'am Sheikh, muna godiya Allah ya saka. Allah alhamdulillah, alhamdulillah mun kai karshe. Mun gode Sheikh, mun ji ah, <clears throat> bayanan duka insha Allah. Ah, jama'a kamar yadda kuka san kuna tare da mu akan ne shafin ah, a gidan hujja lokaci yayi za mu doki wasu kira kadan sai mu duba mu da sa'ayan insha Allah. an jama'a ku sai mu bude full lines nan insha Allah iko jama'a mutane <clears throat> shek jama'a su yi kokari wurin littafin nan sun ba da gudunmuwa kadan hmm. shek na Na, na'am na'am ce bayan Allah su yi kokari su kare nasu gudunmuwa wurin littafi su da littafi lalle ma mutane lalle muna kira da mutane su yi kokari yadda littafin zai yadu na buga na wallafa littafai daban-daban na ɗariƙar tijaniya amma wannan littafi gaskiya yana da muhimmanci kwarai duk wanda a ɗalibi wanda an malami wanda ke son ya san wani abu daga ɗariƙar tijaniya ko kuma ya yi wa'azi na nuna mutane haɗarin wannan ɗariƙa to gaskiya ya kamata ya yi kokari ya samu wannan littafi saboda haka waɗanda ke da hali waɗanda ke ba da gudunmuwa akan sayan littafin a ba almajirai waɗanda ba su da halin sayan littafin su yi kokari su saya yadda littafin zai yadu ga al'umma wanda yake wannan yana daga cikin ainihin wato abin da mutum ke yi wanda yake jihadi da zai yi da ainihin wato dukiyarsa wajen ainihin wato bayyana mu mutane abin da gaskiya hanya ta gaskiya hanyar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake a kanta hanya ta littafin allah da sunnan manzo hanya na kauce ma bid'o'i hanya na kauce ma dukkanin miyagun hanyoyi da wasu mutane suka zo da shi a cikin wannan addini domin su yaudari mutane domin su zambaci mutane wanda yake kowane lokaci muna faɗa mutane cewa ko nan ga rayuwar duniya in ka ga mutum ya zambace ka mutum ya yaudare ka mutum ya ci amanar ka to sai ya kullo maka ta inda zaka amince masa a wannan lokacin zai iya yaudarar ka an gane ko sai ya kullo maka ta inda zaka amince masa ta nan zai iya yaudarar ka wanda yake idan ya kullo maka ta hanyar da ba za ka yi amince mishi ba zai iya samun dama ya yaudare ka ba saboda haka wannan littafi yana bayani ne sosai akan irin yadda Ahmad Tijani ya kullo ma mutane ta hanyar da za a amince masa shine ya zo da salati ya zo da zikiri istighfirullah ya zo da la ilaha illallah waɗanda abubuwa duk inda musulmi yake yana buƙatar waɗannan abubuwan duk inda musulmi yake yana son yayi salati ga manzo duk inda musulmi yake yana son yayi la ilaha illallah duk inda musulmi yake yana son yayi astaghfirullah sai ya bullo tanan cewa waɗannan abubuwa su ya kawo to tun inda ya fara bannarsa shine cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya bashi waɗannan abubuwa domin ya kawo ma al'umma kun ga tun nan yayi ƙarya to ta ƙarƙashin haka to zai sai ya zo da aqidu na kafirci na zindikanci ya dasa cikin zuciyarka wanda yake dan ka yadda da ita wannan aqida to yanzu duk abin da zaka faɗa da harshe na zikiri da salati astaghfirullah la ilaha ba zai amfani ba zaka ka amfana da shi ba saboda zuciyarka ta riga ta lalace idan zuciyar mutum ta lalace ko ka ce la ilaha illallah ba zai amfane ka yanzu misalin kafiri kirista bai yadda da manzanci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba idan yazo yana cewa la ilaha illallah la ilaha illallah dinsa ba za ta amfane sa ba shi yasa in mutum yazo zai musulunta sai an gaya masa la ilaha illallah menene ma'anarsa ka yadda ba abin bauta da gaskiya sai Allah ka yadda annabi manzon Allah ne sai ka yadda da haka sai a karanta maka sai kai ma ka karanta amma lokacin da ka zo ka ce a baka la ilaha illallah sai aka ce maka shin ka yadda ba abin bauta da gaskiya sai Allah sai ka ce baka yadda ba ka ce ai za a bauta muku maka kaga ba magana a baka la ilaha illallah ko an karanta maka ka karanta ba zai amfane ka tunda zuciyarka tana nan kunshe da kafirci saboda haka la ilaha illallah da ka wada da halshe in dai ba zuciyarka ta yarda da la ilaha illallah ba zuciyarka ta yarda da tauhidi ba zuciyarka ta yarda da kadaita Allah da bauta ba la ilaha illallah da ka wada da harshe ba zai amfane ka ba to wannan shine bannar da Ahmad Tijani ya al'umma ya zambaci al'umma ta inda ba san cewa ya zambace su ba to shine muke nuna wa mutane cewa su gano irin wannan yaudara da ya yi musu to wannan littafi yana dauke da wannan bayani sosai to shi yasa muke kira zuwa ga al'umma waɗanda ke da hali suna iya saye akwai mutane ƙasashe daban-daban suna ta bugo mana waya cewa littafai ɗin nan da ake saye suna da bukata har muke musu alƙawari, insha Allah in dai Allah ya sa an samu waɗanda suka saya to za mu tura har can Nijar ƙasar Yamai akwai waɗanda suka yi maganganu cewa suna buƙatar littafi ya za a yi su samu ya za a yi su samu waɗanda za su yi musu littafin a tura musu to saboda haka muna kira zuwa ga al'umma waɗanda ke da dama waɗanda ke da hali to su yi kokari yadda ainihin wato za su samu wannan littafi yadda za su sai shi ko da dubu nawa mutum ke so muna iya turawa man canfan kamfani inda ake bugawa ba sai ma mun samu ka riba ba in dai ni zan a ni zai magana da masu bugawa sai a buga ko dubu nawa hake bukata yadda masu kamfani suka faɗa in dai dubbai hake son ka sai a buga maka sai a yi magana da su ko nawa ne sai a tura musu kuɗi su buga kuma mu yi kokari sai a zo da shi na insha Allah a yi kokari a raba mu al'umma ba wani ainihin wato riba nake sanyawa da littafin ba shi yasa nake cewa a zo a saye ba wani riba nake sanyawa ba abinda yadda ainihin wato aka buga shi haka nake saida shi na'am na'am shek muna godiya insha Allah hmm. uh, muna da first caller kan line assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am caller sunan ka daga nake kira malam Muhammad kana magana da Abdul wasir daga Uganda to malam Abdul wasir muna jinka da farko yana yi ka sakon gaisuwa ga malam habib Allah ban gida saka masa alkhairi amin masha Allah ne kuma yana gaishe da malam Muhammad na Isa FM masha Allah godiya kuma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu daga irin waɗannan abubuwa na bata da suke gudana Allah ubangiji ya sa yanzu ake fito mana da su fili muke sanin su don mu fahimce su kuma mu guje su bayan gudanar da sallah Allah na tuba wadda take da girman matsayi a cikin addinin musulunci wadda bayan kalmar shahada ita ce wanda take a aikace wadda a gobe kiyama a idan Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya duba ta aka tabbatar aka samu mutum ya yi ta yadda ya kamata ba ma sai an duba sauran ayyukan ka ba cikin ramin ubangiji zai shiga zai shiga aljanna to a ce an gudanar da ita an yi ta babu karatun fatiha babu sura babu abubuwa kawai daga ikama shi ke sai salama Allah wani ya tsare mu Allah kiyaye. Amin. A sannan abu na biyu kuma ina so zan yi tambaya ga malam. In Allah wani ya sa an samu dama. Muna so mu san shi littafin ana ake buga shi saboda mu mu samu mu shiga cikin wannan alkari Wannan yana ɗaya daga cikin abin da ake kira da sadaka a jariya. Wadata saboda da gudana ko da Allah wani ya sa mutum babu rayuwarsa. saboda mu ma mu samu mu bayar eh, a samu bayan Allah a ba su za mu bayar ne fi sabilillah ba ma sai mun ambata wanda za a ba mu ba duk wanda Allah ya sa suke bukata kamar yadda malam ya ce bangaren Niger su ma suna so to in ya so a cikin wanda za mu sai insha Allah sai a tura a ba su ba sai mun san su ba mu sai mun san wanda za a ba mu ba insha Allah so muna so mu san a nawa ne littafin yake sannan ko kuma a wa za mu tura mawa kuɗin wanda yake a hakun da zai bada littafin a kai Tun Allah ya na ya samu don wani isa da waɗanda abubuwan insha Allah eh abinda littafin in dai za a yi magana ne da can masu bugawa su akan naira naira abin nan ne naira ɗari takwas ne amma an ga hannun yan kasuwa ne naira dubu ɗaya ne yake in wanda wanda aka buga ƙasa ne yana hannu yana hannun masu saidawa to suna saida shi ne naira dubu ɗaya amma idan mutum yana son a yi magana da kamfani ne da yawa yake son ya buga kamar dubu ɗaya ko dubu don mafi karamci dubu ne suke bugawa dubu ɗaya ko dubu biyu har zuwa dubu goma ko nawa ne za ka buga ba zai wuce ainihin wato naira ɗari takwas ba wanda yake ba mamaki ma iya kai dubu biyu ko fiye da haka ma kuɗin su ƙara ragewa amma dai mafi karamci dai niyyar da ake buga mana shi naira tamanin ne ake buga mana guda dubu ake tamanin saboda haka idan aka yi magana da su masu bugawa naira tamanin ne kowane dubu amma in kuma wanda aka riga aka buga ne za ka saya ko ɗari biyar haka ko ɗari hudu ko kasa da haka to masu saida shi suna saida shi ne akan naira dubu ɗaya ɗaya na'am to na'am kwala muna godiya Allah ya saka da alkhairi mun Malam Muhammad. Na'am. to kamar yadda mana ya bayani to sai mu san kuma ko na kai zan yi contacting ne mun tashi don mu samu account da zamu tura sai kuma in kana adadin abin da zamu wannan mun sanya account number kan kan screen ka duba ka copy account number na mun sanya shi kan screen da to ya to shi kenan to babu da Allah mu ji ran da ka tura kudi shi ka send mini receipt in ga malam da kuma yanda kake so ai da littafin nan to sunan shi sunan shi sunan shi sunan shi Abdul Basir daga Uganda Abdul Basir daga Uganda Abdul Basir Allah masha Allah to madalla Allah ya saka ma da alkhairi amin gode a tashi lafiya mun doki kira kuma na gaba insha Allah Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ana alaikum salam, Malam Muhammad. Na'am, kwala sunanka daga na ke kira. Suna na Awal Abubakar ina kira daga Legas. To mala Awal Abubakar muna jin ka. Yawwa da farko tambayoyi gare na a wajen malam kamar guda biyu haka. To shi kenan. Guda nawa? Guda biyu. To shi kenan muna jin na farko. Na farko me mahangan malam me makoman Shehu Tijjani a wajen malam. Na yi tambayar ka ta farko. Ilmu ilmuha inda rabbi ilmuha inda rabbi ilmuhu ilmu ilmu ah, ilmu aqibatihi inda rabbi ilmin sana wurin Allah kamar yadda ah, wa annabi Musa alaihi salam lokacin da ya zo wajen Fir'auna sai Fir'auna ya ce misi fa ma balul qurunil ula qala ha inda rabbi la yadillu rabbi wa la yansa wato a lokacin da annabi Musa alaihi salam ainihin ya zo wajen da sako wajen ainihin wato wajen Fir'auna ya ce masa shi manzon Allah ne a lokacin da fir'auna yake son don ya ainihin wato ya gajiyar da shi ko wani abu sai ya ce to fa ma balul urumil ula karni na harko ka zo ka ce manzon Allah ne kahin ka zo waɗanda suka wuce kahin ba su bi ka ba to menene sha'anin su sai annabi Musa ce a ilimi na wurin Allah saboda haka makoma Ahmad Tijani ilmin sa na wurin Allah ai malam ya ce kaman lokacin da malam na karatu na ja ce da shi magana shehu tijan ta kashe ita ce ya ce yana jin maganar ruwa sannan kuma malam ya ce duk wanda ya wannan cikawa ya yi muguwa cikawa. A'a ban ce ba duk wanda ya ce ina jin ruwa ba ya ce ba haka na ce ba. Ba haka na ce ba ce duk wanda ya wannan cikawa ba cewa ne bai cika da la ilaha illallah ba. Bayan wannan na kawo magana cewa ni ce duk wanda ya yarda da aƙida ta Ahmad Tijjani ya yi yadda da aƙidun da ya zo da su aƙida ta tulwuju da aƙida ta cewa ainihin Allah na cikin komai da sauransu nace mutum ya yi mugun cikawa nace magana cewa tujani ya cika da la ilaha illallah nace wannan ba gaskiya bane ba inda aka ce tujani ya cika da la ilaha illallah magana su ta karshe ya ce a kawo masa ruwa kun ban ce wanda ya ce a kawo mai ruwa ba ya yi mummuna cika ban ce haka ba kan saurari magana ta ban ce wanda ya ce a kawo mai ruwa cika da a kawo mai ruwa ya yi mummuna cika ban ce haka ba ba haka nace ba nace dai wanda ya mutu akan a aqidun tijani miyagun aqidun tijani nace wannan yayi mummunan cikawa duk wanda ya mutu yana cewa komi Allah ne to yayi mummunan cikawa sai tambaya ta biyu na'am to tambaya ta biyu a wajen mai ita ce cewa shi Sheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala yana da ayyuka alheri ko ko shi din na shari ne daga farkon rayuwar sa har karshe. dama abin da ke faruwa shine annabi sallallahu alaihi wasallam ga hadisi yayi bayani cewa akwai ainihin hadisin huzaifa yake tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama wannan alkhairi da ya zo muna shin bayan wannan alkhairi akwai sharri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce du'atun ala abwabi jahannama akwai masu da'awa waɗanda yake akwai suna kan ƙohohin wutar jahannama ya ce masu ya ce man istajaba lahum ilaiha qadahu fi duk wanda ya karba musu za su je hu mutun cikin wutar jahannama annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin sifofin su da ya ambata ya ambaci abubuwa guda biyu yace ta'rifu minhu wa tunkiru zaka san wasu abubuwa gare su wanda yake na alkhairi ne sa'annan zaka san wasu abubuwa gare su wanda yake kake kyama bi ma'ana sun hada abubuwa guda biyu saboda haka Ahmad Tijani akwai abubuwa waɗanda yake da gare su na alkhairi ne misalin yace ayi sallah ko yace ayi azumi ko ya ce ka karanta Qur'ani ko ya faɗi wasu abubuwa na daban kaga wannan ta'rifu minhu wannan abu ne wanda yake shari'a ta yadda da shi dama annabi ya sifanta su waɗannan abubuwa guda biyu shi a tare da su to babban illar da ke ga yan tijaniya domin su halakar da mutane sai su ɗauki wannan gaba na abubuwan da aka sani ga tijjani misalin ya ce ga ɗariƙa sharaɗin ɗariƙa sai ka yi uwaye ɗa'a sai ka yi kaza ya kawo wasu abubuwa da wasu abubuwa can na daban wanda yake abubuwa ne wanda yake shari'a ta zo da su sai su rinka ɗaukar waɗannan abubuwan suna kallon tijjani ji cewa na ƙwarai ne a ga alhali ko annabi sallallahu alaihi wasallam bayani da ya hadisi akan waɗanda za su zo ƙarshen zamani su halakar da mutane cewa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutuwa ta zo mutum yana rike da tuturin icce ya yi masa alkhairi bisa ga ainihin wato ya bi ɗaya daga cikin su kaga abubuwa guda biyu manzo Allah ya ambata dangane da su akwai abubuwa na alkhairi waɗanda shari'a da su za ka san wannan tare da su nan akwai abubuwa kuma waɗanda yake kake kyama wato bi ma'ana abubuwan da suka saba ma shari'a to saboda haka su yan tijaniya suna ɗauka abubuwan da suka sani janibi da suka sani wasu abubuwa na alkhairai sai a ɗauka ana tallasta ga mutane su manta da cewa kun miyagun aƙidu da ya zo da su na sharri waɗanda yake zai halakar da al'umma to shine mu kuma abubuwan da suke ɓoyewa ba su son mutane su sani dangane da shi tijani abubuwa na sharri da shi da inyasi abubuwan da ke cikin littafansu na sharri wanda yake halaka ne ga al'umma to mu kuma shine muke tashi muna bayani saga al'umma domin mu nuna mutane cewa waɗannan mutane su ne waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke nuhi da hadisai cewa suna sunnan mu mutane sunnar da ba sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba sannan suna kira zuwa ga wutar jahannama duk wanda ya karba musu to za su jefa shi cikin wutar jahannama shine abin da muke bayyana ma al'umma na'am sannan malam ah, ni a gani na tambaya bi kace yi wata za ka yi kuma tambaya biyu kace za ka yi ta uku za ka yi kuma ko sai ka faɗi ta uku za ka yi an bani dama in yi ta ukun ko kuwa to tambayi Muhammad tambayi Muhammad sai Muhammad za ka tambaya Malam Muhammad na'am a bani dama in yi ta ukun da kai sauka ka dawo mu ba wani dama kuma ko dai bari baka dama na baka na baka to malama tambaya ta wajen matan shine mutum ne yake saman kan hanyar bata to idan ana so a dawo da shi ya gane hanyar gaskiya ta hanyar faɗan ayyukan sharri shi ya kamata a biyo da shi a ganar da shi gaskiya ko ko ya kamata za a rinka haɗa mai da alheri shi ne yanda zai rinka cewa lalle shi ma mutum ne ya tabbata har ya fuskanci wannan wanda ke so ya ganar da shi gaskiya ya gane inda ya sa bi shi ya ganar da shi gaskiya ko ko ta hanyar cewa shi kaza kaza ne shi kafuri ne mai yin kaza kafuri ne kafuri ne shi ne zai sa mutum ya dawo kan hanyar gaskiya ko ko. ai a lokacin da a lokacin da kake son ka shiryar da mutum ka nuna mu mutum cewa wani din nan mummunan hanya yake a kansa kana son a guje ma abun to a wannan lokacin ba za ka faɗi wani alkhairi nashi ba domin in ka faɗi alkhairi nashi kamar kana kira ga cewa a zo a bi shi ne ka duba ka karanta alqur'ani abubuwan da Allah subhanahu wataala ke bada bayani akan annabawan Allah baki daya da yadda suka yi fama da mutanen su ba wani mutum wanda za ka ga cewa Allah subhanahu wataala ya bada labari a kansa dangane da ainihin wato yana son mutane su guji irin waɗannan ayyuka nashi nan ya zo ya faɗi kuma abubuwa na alkhairai nashi ba za ka samu wannan ba ka karanta qur'ani ka ga yadda ake ba da bayani akan al'ummomi da Allah ya halakar za ka ga cewa duka abubuwan da Allah ke ambato dangane da su abubuwa ne waɗanda yake ainihin musulunci bai yarda da su ba kuma Allah yana faɗi ne domin a guji waɗannan abubuwan saboda haka ba za ka ga cewa Allah subhanahu wataala ya kawo yana zana wasu abubuwa na alkhairai ba kaga abubuwa akwai abubuwan da ake faɗa ga ga fir'auna wanda yake ta haka waɗannan abubuwan ya ribanci al'ummarsa na irin yadda yake taimaka musu na irin yadda yake musu alkhairi da sauran abubuwa dai amma an ka karanta alkur'ani duk wani abu na alkhairi da ka sani wanda misali fir'auna ya yi ma al'ummarsa har al'ummarsa suka bi shi suka suka yi masa da'a domin Allah na cewa fastakhaffa qaumahu fa ata'uhu ya sassauki mutane suka yi masa da'a da a ce ba alkhairi ya kai ma al'ummarsa ba kaga bayan da za a yi al'ummarsa su yi mai biyayya ga duk abin da ya ce kaga yana musu abubuwa na alkhairai amma baka taba karanta alkur'ani ba inda Allah subhanahu wataala ya kawo bayanai na alkhairai na wasu abubuwa da fir'auna ya yi ma al'ummarsa baka taba ganin wannan ba amma dai duk abin da za ka gani an kawo abubuwan da ake ambato ne waɗanda ya yi wanda yake na sharri da yake su ne Allah subhanahu wataala ke faɗa domin a guje masa saboda haka duk lokacin da hake son ka ka nuna ma mutum cewa wani mutumin banza ne ya kauce masa to ba magana ka kawo maganganun alkhairin sa sai dai ka bayyana abubuwa na sharrin nasa domin wanda za ka yi ma bayani ya, ya guji wannan ba za ka zo da abu na alkhairi ba wannan shine wannan ita ce ka'ida duk wanda ake son a guje sa saboda mummunan abubuwansa to ba za ka zo da sa ba domin ka zo da sa kamar kana son a zo a bi shi ne kana son a zo a bi shi ne saboda haka za ka ambaci abubuwa na sharri nashi domin a guje masa to wannan shine muke yi kun ga ku a lokacin da ka duba a gani kuma a lokacin da kuke son a zo a bi tijjani ai ba wani abu na sharri da kuke faɗa ma mutane saboda kuna son a bishi shi ba za ku rinka zuwa ne da abubuwa waɗanda an na alkhairai irin yadda yake taimaka mutane irin yadda yake sadaka irin yadda yake kaza irin yadda yake kaza da sauran abubuwa da irin yadda yake raba mutane kuɗi da irin yadda yake tausayin ainihin wato mabukata da irin yadda yake cewa a yi zikiri da sauransu ko a kyautata ma iyaye ko a yi kaza a yi kaza kaga a lokacin da kuke son a bishi ba ku waɗin abu na sharri na shi, abubuwa na alkhairansa kawai kuke ta faɗa to a lokacin daga ƙa'ida ce to a lokacin da ake son kun mutum ya zama to a ce ne wato a kaurace masa saboda sa, to za ka yi bayani ne akan sa, ba za ka zo da bayani kuma akan alkhairansa ba in ka zo da alkhairansa kenan kana son a zo a bi ne kenan wannan shine na'am malam najina ala ka ka ne biyu an baka ka nemi izini na uku kuma an baka kuma to kuma me kake cewa ina jin ka tambaya ce ka tambaya na ba ka amsa zan yi magana ne zan yi magana ne akan maganar da malam yi da ba tambaya zan ba na'am a karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum na da aiki da mara kyau da mai kyau wane ne ya kamata a ce mutum ya ana yada ma duniya ke in zo yanzu na ina cewa wani kaza kaza ne aikin shi na alheri ya kamata in yaɗa ma duniya ko na shari in kana son in kana son a kaurace masa in kana son a kaurace masa kaga za ka yi bayani ne abubuwa na shari na su za ka yi bayani domin a kaurace masa ya kamata in haɗa kenan abinda nake so da malam kenan ya kamata in haɗa sai dai kai bayani shari ba za ka lokacin da za ka yi mutum na ƙadu lokacin da za ka yi mutum ainihin wato jar lokacin da za ka yi mutum jar wannan za ka waɗi ne abubuwa waɗanda ka sani na shari dangane shi domin a guje masa baya zama lazimi ka zo ka waɗi alkhairinsa in ka waɗi alkhairinsa kuma ka zo kuma kana kira ga cewa a zo a bi shi mu muna magana ne cewa a kaurace mu tujani a kaurace mu aƙidunsa wannan shine muke bayani saboda haka abubuwan da muka sani na sharri na shi sune za mu zo mu bayyana mu mutane domin mutane su kaurace masa domin mutane su guje masa wannan shine da son mu kai a bishi ba da son mu kai a zo a bishi ko kuma a zo a bi aqidarsa da son mu kai a bishi ko a bi aqidarsa sai mu zo mu yi bayanin abubuwa da muka sani muka aka ambata na alkhairai na sai mu zo mu yi bayani amma tun da son mu kai a kaurace masa a kaurace ma hanyar sa a dawo a riki littafin Allah a riki sunnan manzo Annabi sallallahu alaihi wasallama to abubuwa da muka sani na shari na shi, sun gaya mu mutane domin mutane su guje masa mutane su guje sa mutane su kaurace masa na'am kola muna ma'ana shi malam ba zai faɗa aikin sa na alheri ba dai kenan sai wa'anda ake zato na cewa ana zaton yayi abu kaza yana ba zato bane abinda an rubuce ne abubuwan da an rubuce ne ba zato bane ai duk abin da na faɗa yake da kuma shahi duk abin da na faɗa sai na faɗi inda magana take da kuma shahi saboda haka ba maganar zato ba ne yaƙini ne muna da yaƙini ne akan abin da muke faɗa na'am kola muna godiya Allah ya saka da alkhairi to amin malama mu je kola na gaba assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi malam muhammad na'am um, uh, Mala ka kiko ah, ka saya ka saya kan line nan ka yi hankuri ko wani wancan line na ban ba shi dama ba na ba ka da saya ba mu kashin ka. Assalamu alaikum. Wa alaikum na daukewa. Ba ka kyale shi ai duk malami na na daukewa. To na Abubakar Abdullahi daga Kaduna jikokin gumi. To tun da ka ce kyale shi dai mu ba shi mintotin shi zan. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Malam Muhammad. Na mai magana. Suna na kaki su Ramadan. To minti biyun ka so malam kaki su. To abin da nake so eh, ne wa malam Allah ya saka da alkhiri da wannan babbar gudunmawa da yake bayarwa ko kuma ya bayar da ita a yau. Alhamdulillah muna godiya ga Allah. Wato wannan karatu da malam ya yi malam shine karatu da ake cewa gani ya kori Ga shi a cikin littafi an mai da shi littafi alhamdulillah kuma ga shi an ɗauko maganganun nan kamar yadda suke kuma an yi bayaninsu wato abin da nake so ne tsokaci a kai akwai wani kola da ya bugu ɗazu yana magana akan cewa wai shehu tijjani ba shi da wani ayyuka na alkhairi da za a nuna sai dai kawai ayyuka na sharri wato abin da nake so na ɗan ƙara bayani duk da malam yi masa bayani gamsashe don gamsasshen bayani shine a ɗauko maka hadisin manzon Allah a baka amsa da shi to alhamdulillah amma abin da zan ɗan ƙara bayani shine wato kullum abin da muke gaya wa 'yan ɗariƙa wanda ya kamata su fahimta babban abin da muke wato kalubale ga wannan ɗariƙa ta tijjaniya shine abubuwa ne guda biyu akwai sauran abubuwa da yawa abubuwa ne guda biyu abu na farko shine shirka ga Allah abu na biyu shine alƙaulu alallahi bila ilmi Allah subhanahu wata'ala yana cewa qul inna ma harrama rabbiyal fawaisha ma zahara minha wa ma batana wal isma wal baghya bighairi al wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu to kaga wannan abin da ashirku billah da kuma alqawlu ala bila ilmin wannan kusan shine babban abin da muke ya kasa a cikin wannan dariƙa an koya wa mutane shirka ga Allah ƙarara mutane su je su dinga kiran shehunai a koma bayan wani Allah wanda Shehu Tijjani shi ya koyar da wannan mummunar aƙidar cewa idan wani muridinsa ya shiga musiba to ya kirawo shi kai hatta a cikin abubuwan ba hatta a cikin abubuwan da aka tabbatar da cewa wai waɗannan abubuwa ne na kirki kamar misali istighfari da suke faɗa kamar misalin salati ga annabi da suke faɗa kamar misalin hailala da suke faɗa la ilaha illallah kaga waɗannan abubuwa ne waɗanda suke ganin cewa ayyuka ne na alkhairi waɗanda suke yin su wallahi sai da shehu tijjani ya shiga cikin wannan ayyukan ya lalata su da shirka dan sai da ya gaya wa mabiyansu ta cewa in za ka yi istighfarin nan in za ka yi hailalan nan in za ka yi duk wata wazifa da za ka yi to sai ka halarto shi a cikin zuciyarka kai sai ka sanya shi kamar yana gabanka tun daga farkon zikiri har zuwa ƙarshen zikirin sannan kuma wa yastamiddu minhu ku dinga neman madadi daga wajen shehu tijani kaga waɗannan abubuwan shirka ne ga Allah yaudara ka aka yi an baka istighfari kamar abu ne mai kyau amma a gefe guda kuma an lalata zuciyarka an haɗa ka da shirka ga Allah To abin da nake so na fada a nan wajen, wallahi duk mutumin da zai zo da duk wani alheri da za ka zo da shi, in dai za ka zo da shirka ga Allah to wannan alherin ma na ka ya ɓaci. Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya wa annabawan Allah fa, annabawan Allah yake walau asharaku da a ce za su yi shirka annabawan Allah yace lahabita anhum ma kanu amalu. duk abin da suka aikata da ya ɓaci shirka ga Allah kawai saboda haka duk annabin Allah annabin da Allah ya zaɓa suna zuwa da alheri ne tsantsan alheri amma duk da haka Allah ya kalle su ya ce inda za su yi wa Allah shirka wallahi da duk abin da suka aikata ya ɓaci Allah yake gaya wa manzon Allah la in asharakta la yahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin To wannan shirka a cikin ɗarikar Tijjaniya inda ka san ruwan daraki ko ina akwai ta. Shi yake cewa fa idza masaka zamanu yawman bi daimihi yace fanadi aya Tijjaniya wahid al-asri a gisni faqad daqa zamanu bi ahlihi wa ya'tika bil artaf fi mu'zam al-amri wa yakshifu kull al-karbi anka bi himmatin alat Fauka aflaki samawati wal badri wa ya'tika bil khairati min kulli janibin wa yadfa'u ankal karba fil barri wal dan Allah ka gaya mun akwai shirkar da tafi wannan wannan baitin babu Allah ko ɗaya a ciki tun daga farkon baitin cewa aka ka kirawo shehu tijjani in ka shiga musiba ka kirawo shehu tijjani babu wata mazhaba babu wani hanya da zaka ce wannan abun ba shirka bane kuma haka aka koyar da su kuma a aikace kuma mutanensa haka suke yi Ka ga mutum ya je gaban kabari yana kiran shehu tijjani yana kiran shehu ibrahim da sunan shirka kuma abin da zai baka mamaki yan uwa wallahi sai gashi wannan abin da suka yi kira a kai har manya-manyan shehunansu ma suna yi a cikin littattafai manya-manyan shehunai yanzu ka je ka kalli littafin mirwakul ushak na shehu tijjani yan mota ya yi wannan abu na din ka je ka kalli littafin na shehu atiku sanka ka kalli yadda yake kiran shehu tijjani yana cewa idan mun shiga bala'i kai muke kira famalli siwa ka waye wanda ba kai ba wanda za mu kira ya yaye mu cikin wannan cikin bala'i da muke ciki wannan abin da suka faɗa gashi ana aikatawa saboda haka wannan shine abu na farko abu na biyu shine alqawlu ala Allah bila ilmin alƙaulu ala Allah bila ilmin din nan cike ke a cikin littattafan ka faɗi magana ga Allah subhanahu ta'ala ka jingina ta ba tare da ilmi ba yanzu a cikin tafsirin Shehu Ibrahim ba yake cewa baban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na haƙiƙa baban kai annabi Isa baban annabi Isa na haƙiƙa yace yace yace shine manzon Allah wannan alƙawlu ala Allah bila ilmin ne a ina ka samu wannan annabi Isa Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana yace inna masala Isa inda Allah ka masali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun amma yanzu kai kuma ka zo ka ce masa babansa na hakika babansa na hakika baban annabi Isa yace wai shine manzon Allah kaga shine alqawlu ala Allah bila ilmin waɗannan abubuwan suna da yawa a cikin wannan littattafan nasu to wannan shine abin da zan takaita a wannan ɓangaren. sannan sai ɓangare na ko malam na tsaya kisu Aisha Aisha Aisha <laughs> ai malam malam malam Aisha saka wa da alkhairi malam Kafisu Allah ya saka wa da alkhairi barakallahu fikum biyo lai ka biyo lai ka sake dawowa kuma to ba mun gode ba matsala ba matsala Allah ya taimaka to masha Allah jazakumullahu khair malam Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi amin Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi na'am to mun doki kola na gaba assalamu alaikum wa alaikum salam malam Muhammad na'am kola sunanka daga na ke kira sunana Abubakar Abdullahi ina kiranka daga nan Kaduna Kamal Abubakar duniya na sauraron ka Malam Muhammad ina muku fatan alheri kuma gidan hujja hujja ka ta kwace ka isa gidan hujja ba ka makame hujjanka hujjanka yawwa ba ka makame ba kauce kauce hujja ka ta kwace yawwa kuma in ita ma isha ifa ana ganin ta ne a nesa nesa in ka shigo ka san abin da ake cewa wankan wuta a'a sai ka yi bayani daga guda ɗaya ba a ƙarawa duk wanda yi wanka da wuta sau ɗaya ba zai kara ba duk wanda suke ganin cin ta in sun zo ai kaga in ya tafi baya dawowa to saboda <laughs> sai dai ko ba ta zage zage gefe daya to eh. ubangiji Allah ya saka muku da amin amin Allah ya malam barka da zuwa a eh, malam Muhammad na'am eh, na ce wannan bawan Allah nan kwana biyu ba kai kake wannan ba ma jin shi malam Zayyana din mun kan so ya dan dinga bugo waya domin na ga mun kusan ya shigo cikin mu kuma yana kusan ya shigo cikin mu na daina jin shi kuma wa malam zayyanu malam zayyanu na nan to eh to kaman gashi ma yana kira sai mu duba ga malam zayyanu ga mal assalamu alaikum malam zayyanu ya alaikum salam eh to malamin gana mal eh, malamin gana na kira sunanka ga kana bugowa Oh, gana um, to mala uh, na manta da sunanka abubakar mala abubakar to ka mala zayyanu kai magana da shi minti daya to magana ne yake ya kai na mala abubakar na kira sunanka wai wai ya ji ka kwana biyu to gaskiya ne kuma sun ka shi Allah ya kaddara ne kira ban ma sai yana magana a kai na gaskiya Allah <laughs> ma to ina gaida mala abubakar ina gaida shi eh, Eh, na rufe baki na rufe baki na ce wa malama mai Allah ina neman matsayaya na ina ta neman na kuma ina ga ka fara shigowa dangi ko sun ware ka ne kuma ka yi haƙuri ka shigo dangi inda can ɗin na san ba eh, ka dawo gida gaskiya kara bakar ya ci goyo kuma gaskiya zai challenge din malami ke magana eh, zai challenge din malami zai challenge zuwa ga malami gaskiya na shi kuma zai challenge zuwa ga malam mun muna neman gaskiya ko sai na mana a fakar gaskiyar magana eh, eh. ai dalilin da ai dalilin da nake gaya maka na ce malam zayana ka dawo ka haƙo domin duk abin da za ka yi a gidan nan naku ba san ka za ka domin kai ba kai da wasu abubuwa na zuwa to saboda haka kai haƙuri ka dawo ai ai matsalar ba na abakar ko a nan gida din ba kuma ba zan ba ku ba akan abin da na fahimta shi ne matsalar kuma kuma ba barin ku zai bai na fahimci abin da ni na ga cewa kamar yadda na faɗa ma Allah gafarta malam wannan malamin da yake karatu da nake ce mai karatu da ban fahimta da ban fahimci abu da nake miki ba a kullum idan na saurari karatu tsakanin na da Allah yana buɗe zuciya ta ce abu da na fahimta zan yi magana a kai abinda kuma na ga gaskiya ko akan malami na ne ni da ban fahimta ba to gaskiya ba dole zan karɓa ba kuma akan wani malami ma in yi gaskiya ba zan karɓa yanzu kaga wannan malamin ne gaskiya ina da kalubale a kai ba bane kuma malami ba gaskiya magana ba wanda na ga yadda yake kawo magana shi musu jari ba ai sai mu ce ma ai to a shi musu jari ne ma ka musulunci gaba ɗaya irin wayan ga kire da ke zuwa da cikin magana to malam zai malam bakar ah, bar mu je na farko ah, eh. na malam zayyanu malam zayyanu eh ana gaba da malam ya kwane alhamdulillah muna jin ka to tambaya na ina gaida malam kuma ina mishi fata a na'am Masha Allah Malam Zayyano ina karbawa ni ma yana ma fata alkhairi. Eh, tambaya na zuwa ga malam shine wai shi tijani karantarwar shi a wani aƙida a menene cikin ma shi yake son abota in shi da tambaya a cikin karantarwar shi menene eh? abota tambaya na kamar yadda shi yadda malam ta kawo irin a kan shi asali shi ne yake son su irin karantar take a kamar tijani yake son abota ma eh ban gane tambayar ba kamar akidan shi me yake so abota ma Allah yake so abota ma ko shi yake so abota mai a matsayin shi Allah ko ko a'a gumaka yake so abota ma shi ne abin da ne ɗore da da da da yake da yake Allah da yake karatu muna cikin yanzu za mu zo ga za mu zo ga inda zai zo da maganganu za zo ga inda maganganu inda zai zo da maganganu waɗanda kamar yana son shi ma a bauta mishi za mu zo gare shi kaga abin da kakisu ya kawo cewa ya ce wuridi da za ya kawo zikiri da wuridi da salati ko to amma kuma yake cewa yake cewa idan ka zo kana yin su idan ka zo kana yin su tun daga farko har ƙarshe zaka ta tijani shine gabanka sa'an nan kun bayan wannan ka ƙara zikiri sai ka roƙe sa ka nemi ya daɗa maka ka nemi ya ƙara maka kaga a nan ya nemi a bauta masa mi ya zo a cikin hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama akan isani al insanu an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka bauta idan za ka yi ma Allah za ka yi bauta ne kamar tana ganin Allah idan ba ka ganin sa shi yana ganin ka sai mutum gashi ya ce ka yi zikiri amma kuma wai ba Allah za ka ta? a gaban gare a gaba gare ka wa zaka kudurta shi tijani shi zaka kudurta a gaba gare ka kuma bayan wannan ka kare shi tijani shi zaka roƙa in kana son mata in kana son ƴaƴa ƙari duk abin da aka so kare tijani shi zaka roƙa sa'annan da zuwa da maganganu akwai maganganu da duk zamu shiga a cikin wannan littafi kai kokari ka samu wannan littafi da muke karatu zamu zo akan bayanin kutubi ya ce shi kutubi ne to zamu zo da bayani akan yanda yake bayanin cewa duk abin da ke zuwa da talibai baya zuwa kai ta hannun kutubi kaga kenan sai ta hannun shi tunda ya ce shi kutubi ne za mu zo ga waɗanda abubuwa duka gaba ɗaya ga darussan na na gaba a takaice Ahmad Tijani yana son ya kira mutane zuwa da shirka da Allah ayi shirka da Allah domin duk wanda ya ce kuma kaga nan ya zo da abubuwa wanda kamar abota mishi sa'annan bayan wannan kuma ya zo da cewa Allah na cikin gumaka in ka bauta ma gunki in ka bauta ma gunki Allah ka bauta ma wanda yake kaga wancan sati na uku da na gabata ko kuma sati na hudu can da na gabata lokacin da muka yi karatu kaga akwai wani fu'ad daga Ghana kaga ya bugo mana mun dade muna tattaunawa da shi shi yana son ya kawo hujja cewa masu bauta gumaka Allah suke bauta ba to duk wanda ya kudurta cewa bauta gumaka bauta ce ga Allah kaga wannan mutum ya kudurta kafirci cikin zuciyarsa ala kulli halin Ahmad tujani so yake ya bata zukata manufarsa kenan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 an yi ma yankan baya inda ainihin wato an cusa ma wata aqida wanda yake in ka yarda da ita ka kafirta saboda haka muna cewa tujani iblis yake yi ma aiki shaidan yake yi ma aiki jama'a shaidan yake son su yawaita saboda haka ga shi da kansa ya san abin da yake a kansa shi yasa ya zo a cikin ifadatul ahmadiyya yake cewa wa wallahi ma shamun na ra'ihatul islam yace na rantse da Allah ba mu shaki kanshin addinin musulunci ba shi da kansa ya faɗa ya ce bai shaƙi ƙanshin addinin musulunci ba shi da kansa ya ce ya rantse da Allah kuma rantsuwa ya da Allah sa'annan kuma akwai inda ya bayani cewa inna lana martabatan inda Allah tana had fil wuri inda Allah ta'ala ila habbin yarum zikruhu laysa hiya ma afshaytu lakum walau sarahtu biha la ajma ahlul akli wal irfan ala kufri fadanan amman adahu yake cewa yana da martaba yana da daraja a wurin Allah subhanahu wata'ala wanda yake ta kai matuƙa ga zama kololuwa a wurin Allah subhanahu wata'ala wanda yake zaman sa kololuwa yace haramun ne ma ya gaya mu mutane ya wannan bai gaya mu mutane wannan ba ya to da ya gaya mu mutane wannan yace da duk ma'abuta ilimi baki ɗaya da waɗanda an masana baki daya duk za su yi muwafaka cewa shi Ahmad Tijani shi kafiri ne to kaga shi ya kawo wannan magana da kansa ba wai wani ya ce ba wani ya ce Tijani a'a magana sai ce da kansa wanda yake in ka duba a cikin wannan littafi na ila kitabillahi zuwa ƙarshen sa na kawo wannan magana kuma na kawo duk inda za a samu wannan a cikin jawahirul ma'ani ka duba ka gani zaka ga wannan gaba ɗaya wancan magana kuma cewa shi bai shafi kancin addinin musulunci kaga yazo cikin ifadatul ahmadiyya saboda haka babban manhaj tijani shine yayi ma shedan aiki yayi ma iblis aiki wannan shine muke gaya mutane saboda haka muke mu gaya mutane a kauce masa a kauce ma hanyar sa a yi riko da littafin Allah a yi riko da sunnan manzo abinda manzon Allah yazo zo da shi daga wurin Allah ya isa ya ishi al'umma ya ishi al'umma wanda yake annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya faɗa cewa na bar abubuwa guda biyu cikin ku idan kun rike su ba za ku kace har abada ba kaga annabi sallallahu Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira Allah ya ce wa man yushaqiqir rasul duk wanda ya saba ma manzo min ba ma ta bayyana lahul huda bayan shari'a ta bayyana gare sa wa yattabi ghayra sabilil mu'minin yafi hanya ba ta mu'minai ba to sai ka tambaye kanka su wane ne mumine wanda idan mutum ya bi hanyar su Allah zai ƙara mutum cikin hanya ta halaka kaga a wannan addinin musulunci da an ce muminai farkon waɗanda za su shigo cikin wannan al'umma su ne sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga kenan duk lokacin da ka bi hanyar da ba ita sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ne bi ba to ka bi hanya ta bata wa yattabi ghayra sabilil mu'minin kaga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam babu wanda bi hanyar tijani ba wanda dan tijaniya cikin sabon manzo cikin tabi'ai babu tabi'i tabi'i na babu kaga waɗannan duka babu tijani ma uwa ta yi da uba ne ma gaba ɗaya ba su tijaniya ba mahaifinsa gaba ɗaya ba wanda ya tijaniya saboda haka ɗariƙar tijaniya in ka bi ta to ka bi hanyar da ba ita sabon manzon Allah suka bi ba wa bi ghayra sabilil mu'minina mutum ya bi hanya ba ta mu'minai ba Allah ce nu wallahi ma ta walla za mu jibinta mutum inda ya tasan ba tunda ya tasan ba hanya ta halaka da ka saki hanyar sahabbai ka bi hanyar halaka wa nuslihi jahannama kuma Allah ta kona mutum da wata jahannama sa'at sura. saboda haka wannan shine abin da muke kira zuwa ga al'umma cewa ayi riko da littafin Allah ayi <clears throat> riko da sunnan manzo Annabi sallallahu alaihi wasallama a kauce mu dukkanin wata hanya wadda wani ya zo da ita ya jingina ta ga kansa sa'an ya zo da wasu abubuwa a ciki waɗanda yake ina aka dubi littafin Allah da sunnan manzo za a ga cewa waɗannan abubuwan sun saba ma littafin Allah sun saba ma sunnan manzo sallallahu alaihi wasallama tijani yana so in fata zukata ne kamar yadda muka faɗa wannan kaki ya faɗa maka ɗazu cewa wanga Ibrahim Iyas ya faɗa a cikin fi da tafsir wanda yake wannan maudu'i shine nake cewa sati mai zuwa ina son ku shigo yan ɗari ko ku zo mu tattauna wannan maudu'i wannan magana da Iyas ya faɗa yana faɗa cewa yake cewa ga haƙiƙani wanda a hakikanin mahaifin annabi isa alaihi salam ya ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan ya kawo cewa ya ce ga al'adarsu ainihin wato ana haihuwa ne bayan an yi aure sai ce to wannan haihuwa an yi shi kafin a daura aure kaga kenan yana nuhin annabi sallallahu alaihi salam ya haihi annabi isa gawa ga maryam kahin annabi aure ka wannan duk wanda ya ce mutum ya haihu ga mace kahin ya aure ta me ya tuhumci mutum da shi kenan kaga ya tuhumci mutum da mi da zina sannan kuma abin da aka haifa ya tuhumce shi da mi cewa dan zina ne to wannan kaga duk wanda ya kudurta wannan ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma annabi isa kaga wannan mutum ya kafirta yayi ridda to wannan shine abin da muke nuna ma al'umma ko wani lokaci cewa waɗannan mutane <coughs> sun zo da miyagun aƙidu ne waɗanda ke ɓata zukata kar ku dubi cewa sun zo da zikiri da la ilaha illallah da sauransu to wannan duka na harshe ne harshe duk lokacin da zuciya ta lalace duk abin da harshe ka wada ya san aikin banza wannan shine abin da muke lura da ku kowane lokaci a takaice dai Ahmad Tijani ya zo da gona a kira domin a fasa jika na'am Malam Muhammad Malam Muhammad na'am na'am na'am Malam a guje da yake malam yayi dogon sharhi kuma alhamdulillah ne na ji malam to amma dai abin da ke fara dore ne kai a takaice shine shi ne ita ɗariƙan gare ba ma jan an ce akwai wasu rukunai na addini wanda ɗariƙa ta kawo babu wani kalmar shahara idan za ka shiga cikin addinin musulunci akwai wani wanda za a ce sai ka tsara da shi ko sallah ko zakka ko wani abu babu ne dukkan abin da ya shayi ibada na addini babu abu guda ɗaya da salloli ko wanda za a ce ɗariƙa ta kawo na ta an yi ne zama ibada eh, amma ina da fahimtar da cewa akwai ganin irin na sufaye har yanzu ina son bakana akan abin da ibn taymiya yake hadda shi ina masa da gaske da wannan fata ko wasu maganganu da mutum zai ko mu nan ma akwai maganin da mutum zai idan bai maka karin bayani da kana mai wasu fasara ta amma dai ni dai irin malam yake wa'annan maganganu idan har wa'annan su suka to ai kaga ma duk wannan ma gida ce magana ta gaskiya amma ni dai haƙiƙanin inda nake fahimta abin a maganganu sufaye ba kowa zai zai da ke ba amma ko malam ina so an rika mana adalci a matsayin mu na musulmai sai irin yadda ake faɗan gaskiya ake ai ba musulmai na cikin tsinta kuma ni wayan ga jagorin namu ya kamata mu ba kai matsayin da za a nuna mana irin wayan abubuwan bane mu sun su na home ina ganin yana yiwa cikin da ke sa kuma malam malam Muhammad a takaice um, ina so in riki malam abubakar a matsayin aboki saboda ni abokai na mafi yawa duk irin zana ne ko kuna da wani lafiya ba mu magana irin wanga safarin duk ba mu da shi lafiya na muke kuma muke zumunci da kuma yana yi na ga akwai hali don Allah ina bukatar lambar na na gode na gode ku tashi lafiya to shi ke na mala abubakar eh, kai malam abubakar kai min na'am na'am ma'asawa alaikum alaikum assalam wallahi na ji daɗin abin da malam zayana ya faɗa kuma na fuskanci abin da babban malamin ya faɗa ya gamsu da shi to amma malam ahmad lallai um, bayanin da zan yi wa uh, malam zayana abin da isa nake ce mishi gaskiya ba ɗan ɗarika ba ne bari zan mai tambaya guda uku malam Ahmad da allah ya an samu isa yanzu nan Insha Allah. Ni wani abu kuma Mala Abubakar kuma ni za ta wa? Ba ka bari a yi taje, ba ka bari a yi taje, wayan ba bangaren malamai ne, ga ni dalibi ne, ga ka zo kure ni gaban duniya mana. Ai ya kamata mu koma je ge. Azumi na ba malamin ba ne, tambaya ce kawai ta wani in ka ka ka ce ka fi so mu yi ta kasa to shikenan. ba matsala wala mala mala ban kare haka kake so ba matsala ne na sani tsakani da Allah zan ba ka amsa to yawwa to ma abin da yasa na daya tambayan da zan maka malam eh, malam zayana na farko abin da yasa nake ke na kun za su janye daga cikin kuma yanzu zan fitar da kai daga cikin ɗariƙa na farko na da <laughs> salatin da annabi ya saukar ban yadda da haka ba gaskiya Masha Allah, ka yadda Allah yana cikin gumaka? Amma na fa yadda yana daraja fa, ina fa yadda yana nashi daraja, amma amma na yadda fa yana nashi daraja fa. Amma ban yadda ya na annabi ba. A'a, tsaya mana. To to to yanzu ka eh. ne A'a ban yadda ba. Amma na yadda kuma yana daraja. To to shikenan. Ka hmm. komai Allah ne? eh to gaskiya wurin yana da abubuwa da yawa wanda ke magana ne gaskiya mana abubakar wanda ke na kakiya su idan ka ci na hasa kaga sai su kudi duniya ko alhamdulillah to shi ke na ko eh, eh. yanzu dai na kyalita da wannan dai alhamdulillah malam zana yadda a ci gaba da Allah dan Allah da kai kana ji yana eh. dan Allah ya ke buɗe kirjinka kana neman gaskiya na shi yasa nake son ka kana buɗe kirjinka kana neman gaskiya ne duk inda take ka kama shi yasa ka ina ne na ji daɗi kuma wallahi na ji daɗi na ji daɗi sosai saboda ina ganin ban ma kai wanda ya kamata a saurare ni ba ina ganin ban ma kai wanda ya kamata a saurare ni ba ballan na har in da kike ban ta zuwa yin sha idan jawo ta aya guda ma na alqur'ani ban da ya aiki da malam kaga a cikin ɗaliban ɗalibai ne mafiya kawai amma har ka ji ma cewa har ka ga ina da wani abin da ya kamata ce wallahi na ku Allah ya ƙara yake mana suka kan mu ita ya ce Allah ya ƙara ba mu ikon ta to malam zayyan da malam kayan a kira kula na gaba na ce kayan a kira kula na gaba malam muhammad na'am malam muhammad na'am akwai akwai maganganun da na ce akwai maganganun da ya kawo ya kamata in bashi amsa na'am yake cewa ai malaman ɗariƙun nan ai ba su zo da ƙarin sallah ba ko wani abu ibada suka zo da shi sabo to shine muke cewa ai dama su abubuwan da suka zo da shi shine sun zo da abubuwa ne waɗanda ke bata zukata sun zo da abubuwa ne da ke bata zukata abubuwan da za su sa zuciyarka ta lalace sannan kuma sun hito ne ta inda ainihin wato za a yaudari mutane yanzu misalin da a ce sun zo sun ce sallah sallah shidda ne kaga ba wanda zai karbe su sannan kuma don sun ce don sun ce sallah so shidda ka ne ko sun kaga sun azu mutane akan bid'a kaga bai kai ga a ce mutum su ce ma mutum komi Allah ne ba saboda haka babban abubuwan da muke yakar muke faɗa dangane da suka zo da shi abubuwa waɗanda ainihin suka zo da shi wanda yake ta zai hitar da kai cikin addinin musulunci wanda yake in eh, ka yarda da abun to kai ka sani cewa kai ba musulmi ba ne kuma su ne abubuwan da muke bayani kuma duk abun da muka yi bayani cewa ga abun da suka faɗa to za ga cewa abu ne wanda yake in ka mutu ka yarda da wannan abun to shikenan za ka samu matsala a wurin Allah to wannan shine muke tambihi domin waɗanda an manya manyan malaman su waɗanda suka sa abubuwan da ke cikin waɗannan littafan kaga duk abun da muke fata ba su yi towa su ce lalle tabbas babu su cikin littafan sa'annan kuma sun san da waɗannan abubuwan kuma ba sa ainihin wato wasu abubuwa ma suna tabbatar da su cewa haka din ne zaka same su lokacin da suke rinka haduwa da su wasu wasu duka irin waɗannan maganganu suna kawo musu su suna nuna musu falalar shehunan su da darajar su da komi sai a rinka cusa mutane waɗannan miyagun akidu to wannan shine mu kuma abin da muke tunatar da al'umma na'am Malam Ka sai kan waya doki wani kola ke kuma ka saya yau. Yau na kama yadda na sayar da mala Abubakar na saukar da shi ke masaya. Assalamu alaikum. Na'am wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na mai magana? Na'am na Idris Ilyas Idris. To bala Idris Ilyas Idris muna jinka minti. Allah saka maka da alkhairi malam Muhammad Allah kara maka lafiya da imani da albarka amin tare da kai amin ah, ina babban malamin mu kuma uba a gare mu cikin tafiyar sunna الشيخ مالم ah, Habibu حفظه ta'ala. تعالى الله سبحانه وتعالى ya kara wa malam lafiya na ga yana fama da mura tuhuran insha Allah ya sa ka fara ne Allah ya yi wa zuriyar malam albarka ya kara ma malam tsawon rayuwa da al'ummar musulmi za su ci gaba da amfana da ah, ilimi ba basira da Allah eh, ina da ina da ina da wato cikin maganar malam amma zan fara eh malam Muhammad ne ta tsara na wuri na'am malam na'am Zayan yawa na ji network na rawa na shi koko ni da gare Na ah, naka ni naka ni mu muna jin shi clear alaikum. Wa alaikum salam ala zayan wurin ka network ka ka gyara salamu alaikum malam zayyanu ka gyara salamu alaikum alaikum assalam to eh, malam mama ina ji yawa ka gyara ka gyara akwai ya nema wurin ka salamu alaikum mun saukar da kai mu dawo da kai malam zayyanu to shikenan malam um malam idris ka ci gaba To bari in je kai tsaye cikin maganin malam kafin shi malam Zayyani ya dawo akwai abubuwan da nake so. Eh, Sa wato ƙarin bayani akan insha Allah. To abu na farko <clears throat> kamar inda na faɗa Allah ya saka malam da alkhairi malam ya taɓo wani gaba mai matuƙar muhimmanci musamman wato ɓangaren kutubi inda malam ya ishara zuwa ga wata magana da wato shehu ahmad tijjani ya faɗa kamar yadda mai littafin al'ifadatul ahmadiyya ya wato haka ya tota cewa alƙutubu lahu ismatun ka ismatul anbiya'i to ka san yanayin mutanen ta iya yiwa wani ya ce kamar yadda shi wancan mai rubuta abin da ya ambata da sunan risala ya faɗi cewa ai wannan ba maganar shehu tijjani ba ne to za mu kawo masa inda magana ta sake maimaituwa a cikin da littafin dai wanda ɗariƙa ba su da kabarsa ma'ana jawahir ma'ani sai mu ga to shi shi ma wannan din dukkaninsu sun wato yi ittifaki ne wajen yi wa shehu ahmad Tijani karya ko ko a haka abin yake to idan aka duba cikin jawahir ma'ani a bugun darul fikir kenan shafi na ɗari da goma sha ɗaya sun ambaci wata magana wacce take ishara zuwa ga isma ga kutubi suke cewa thumma li ta'lam anna man lahu bis sirril masum wal ghaibil maknun usima min al ma'asi ka sani cewa duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya masa tajalli da wani sirri da suke kira asirul masun da kuma ah, alghaibul maknun to usima min al ma'asi za a wato ainihin katange shi daga dukkan wani sabo bi kulli wajihin ta kowace irin fuska wa bi kulli atibarin ta kowane irin manufa fala fala ta'ti ko fala ta ta'atta minhu al ma'asiyatu wato sabo babu yadda za a yi ta zo daga gare shi allati hiya mukhalafatu amrillahi ta'ala wannan saban wanda take saba wa umarnin Allah subhanahu wata'ala sarihan aw dimnan kai tsaye ko kuma a turanci ka ce directly or indirectly wa laysa lahu fiha illa al-ismatu min mukhalafati amrillahi ta'ala babu komai tattare da shi sai wato a nufin katangewa shine isma daga saba wa umarnin Allah subhanahu wata'ala sai ke cewa kaza sabatat al-ismatu lin-nabiyina wa fi dhammihim al kamar yadda isma ta tabbata ga annabawa wa fi dhamanihim cikin zamanar su al ma'ana kutubai kenan su ma kutubai sun wato ainihin shiga cikin isma irin da yadda annabawa suke da shi sai kawo wani hadisi wanda ba mu da tabbacin ingancinsa cewa la ismata illa min nabiyin ko la ismatan illa ne nabiyin kamar yadda ya ambata sai ya ce faqad sataral aqtabu hunaka wai manzo Allah sallallahu alaihi fadin sa da yace babu isma sai ga annabi to wai ya suturta kutubai anan min kaunihim la tu'rafu maratibuhum saboda kasancewar su kutubai ba a sanin martabobin su wa ma akhbara Allahu al-khalqa biha Allah subhanahu wa ta'ala bai labarta wa halittu da wato martaba ko daraja ta kutubai ba a'ani bi bautabatil aqtab yana nufin kamar yadda shi shehu tijjani ya ambata ina nufin martaba ta kudu bai to kaga anan wurin akwai abubuwa guda biyu na farko ya tabbatar da waccan magana cewa kudu bai su ma suna da isma irin ismar annabawa na biyu kuma ya tuhumci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da ɓoye wani abu eh domin manzo Allah ya ce babu isma sai ga annabawa sai ya ce wai faqad satara al-aqtab hunaka ko faqad satara al-aqtab hunaka tunda aqtab shi ne zai zama maf'ulun bihi kenan faqad satara al-aqtab hunaka to wai manzo sallam ya sitirta kudubai anan aga wannan subhanallah tuhumar manzo Allah sallam da abinda bai dace da shi bane da wato boye wani abu domin ya kamata idan har a matsayin kutubai wato tunda babun akida ne ka ji cewa suna da isma to a ya kamata a fito da shi a sarraha cewa su su ma kutubai suna da wato isma kamar yadda nan ya da awa manzo sallam ya faɗi cewa yana da isma wannan abu na farko kenan kaga wannan shahid ne da yake tabbatar da maganar da malam ne haka tota a cikin wato alifatul ahmadiyya wajen nuna cewa shehu tijjani a matsayinsa na kutubi kamar yadda ya da'awa shi kutubi ne to yana da isma irin ismar annaba to kila wani yayi tambaya yace to a ina ne shehu tijjani ya da'awa shi kutubi ne to shi ma yanzu za mu kawo saboda a gane waye shehu tijjani kamar yadda tunda mun kawo waye kutubi yana da isma to sai mu ga shehu tijjani yayi da awashi kutubi ne ko bai yi ba a cikin addu'atul kharida na abdulwahid nazifi kenan wanda sharhi ne na wasu abiyat wanda ya saka suna ya kutatul farida to shi yayi wa'annan abiyat din kuma shi yawa abunsa sharhi kaga kenan shi ne a a'lamu bihi abin da ya kamata ya zamto sharhi na wa'annan baitocin kenan to daga cikin abin da ya ambata in aka duba juz'in sa na farko shafi na hamsin da biyar zuwa hamsin da shida inda yake hakaito wasu wato baituka haka sai ya zo kan daidai inda yake cewa ko kuma bari in kawo baitin daga farko ala durratul bayda ikana ijtima'una wa fi qaba qausain ijtima'ul ahibati ya gangaro saboda lokaci barin takaita yace ana a aqtabul wujudi haqiqatan ni ne kutubin kutubai da dukkanin halittu dukkanin samuwa a haƙiƙa ala sa'irul aqtabi qawli wa hurmati akan dukkanin sauran kutubai wato akwai magana ta wanda take wato ainihin tasrifi ta tare da su haka zalika akwai hurma ta wacce take akan duk wata hurman duk wani hurmin ko duk wata hurma da wani kutubi yake da shi to magana ta da hurma ta tana saman tasa kaga nan shehu ya sarraha cewa shi ba ma kutubi bane a'a shi kutubin kutubai ne bal ma dukkanin kutubai suna karkashin shi to wannan amsa ce ga wanda kila ya ce ai a ina ne shehu tijjani ce shi kutubi ne tana har a jingina masa cewa kutubi yana da isma irin ismar annabawan Allah subhanahu wataala to wannan shine wato abin da malam ya haifai to sai abu na gaba a gurguje ban sanya malam Muhammad ko malam Zayani ya dawo saboda in yi sauri na'am so a ah, ya kamata malam ya kara hakaito mana ya kara karantar da mu cewa shi kutubi yakan wato ainihin sadarwa halittu abinda Allah subhanahu Ta'ala yake sadar musu kila wani ya ce kai to a ina aka yi wannan magana to ita ma tana nan a cikin jawahirul ma'ani da ma sauran littattafan ɗariƙa duka sun yi ishara zuwa ga wannan hatta shehu ibrahim inyas a cikin jawahirul rasail ya yi ishara zuwa ga wane ne kutubi mecece daraja ta kutubaniya wani irin alfanu kutubi yake da shi ga sauran halittu to amma mu je kai tsaye zuwa na jawahirul ma'ani din ina kafa hujja da bugun darul fikir kenan wanda rimahu yake a ƙarshen sa in aka duba juzu'in na biyu shafi na ɗari da hamsin da bakwai an tambaye shehu tijjani akan wato ainihin haƙiƙanin kutubaniya ma'ana shi shehu aliyu harazimi ya yi masa tambaya kamar yadda ya faɗa cewa wasu altuhu radiyallahu anhu an haqiqatil kutubaniya sai aka tambaye shi shehu tijjani akan menene haƙiƙanin kutubaniyanci to fa ajaba radiyallahu anhu bi qawlihi sai shi shehu tijjani amsa da faɗinsa cewa i'lam ka sani ya kai mai tambaya na ko ya kai mai son ka san menene haƙiƙanin kutubaniya أن حقيقة القطبانية كاغاكو للي حقيقة القطبانية هي الخلافة العظمى عن الحق مطلقا إذا سي خلافة مفي أو كاكا مفي جرمة قال الله سبحانه وتعالى سكبا قيدي معنى خلافة وجه تكي بات دا وان أبو وان ديك يا توك يا متى توغت يا يا katange ta daga kaiwa zuwa wani makami a'a duk wani makami da ka sani wanda ake iya khilafantar Allah subhanahu wa ta'ala a cikinsa to mataki na kutubaniya shine kololuwar wannan abin fi jami'il wujudi jumlatan wa tafsilan wanda wannan khilafar yana wato ainihin cikin dukkanin halittu ne in aka ce alwujud duk wani abu sai wallahi ta'ala to shine alwujud duk wani abu wanda yake samamme wanda Allah subhanahu ta'ala ne ya halicce shi to shine ake abbara masa alwujud saboda haka qutubaniya khilafa ce akan dukkanin samuwa jumlatan a jumlancen su wa tafsilin haka zalika daidaikun su haisu ma kana rabbu ilahan ko kuma hina ma kana rabbu ilahan tun san da ubangiji yake ubangiji wanda kowa ya san babu wannan lokacin Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji ne tun kafin lokaci ma akwai sa to tun wannan lokacin kana huwa khalifatan fi tasrifil hukmi wa tanfizihi shi wanda yake matsayin na kutubaniya to khalifan ubangiji na cikin jujjuyawar hukunce-hukunce da kuma zartar da su fi kulli ma alaihi ulihiyatullah ta'ala cikin dukkanin abin da allantakar Allah subhanahu wa ta'ala yake kansa ma'ana komai da komai tunda komai yana yana cikin wato ainihin a cikin uluhiyar Allah subhanahu wataala wanda kamar yadda muka sani su malam suna karantar da mu uluhiyar Allah subhanahu wataala ya shafi Allah shine mudabbirul amr shine mai jujjuya komai shine mai halitta shine mai arziki shine mai kaza shine mai kaza to kaga babu wanda ya kubuta daga wannan wato tasrifin na Allah subhanahu wataala saboda haka shi kutubi ko mai matsayi na kutubaniya to yana khalifantar Allah cikin wannan abin da Allah subhanahu wataala shi kadai zai iya yi sai aka ce ah, thumma qiyamuhu bil barzakhiyati al uzma bayna haqqi wal khalqi sannan da tsayuwar shi wannan kutubi din a wata madakata wacce take madaukakiya tsakanin ubangiji da halitta fala yasu ila alkhalqi shay'un ba abin da zai zo zuwa ga halitta ka'inan ma kana kowane irin abu ne wannan min alhaqi inda daga wajen Allah ne illa bi hukmil qutubi wa tawallihi sai da hukuncin kutubi ba abin da zai zo zuwa ga halitta kowane iri ne matarka ta mutu sai sai ya san da wannan sai kuma ya zartar da wannan sai ya jibinci al'amarin wannan matanka za ta haihu za ka samu mota za ka samu nasara a rayuwa za ka yi kaza za ka yi kaza duk wani abu da zai zo to sai da hukuncin kutubi sai kuma da wato jibintar al'amarin wannan abun bata hi anil haqqi fi zalika da kuma wato niyaba a nan wurin a turanci za mu ce masa deputizing kenan kamar mataimaki wani abu makamancin haka kamar a ce gwamna da mataimakin gwamna to irin wannan niyabar shine kudubi yake yi wato ga Allah subhanahu ta'ala a cikin wannan aikin da aka ambata da cewa ba abin da zai zo zuwa ga halitta sai ta hannu kudubi har zuwa abin da iska ambata to kaga wannan shine abin da ake nufi da kudubi a lawo ya yayi ishara zuwa ga shirkoki da wato ainihin abubuwa da dama da suke cikin dariƙar tijaniya to wannan ɗaya ne daga cikin abubuwan da suke Allah subhanahu ta'ala ya shiryar da mu gaba daya ya kare mu daga wannan aqidu na shirka malam Muhammad ban sani ba in malam Zayan na nan to in baya nan kawai gabatar da abin da zan gabatar na'am ah, ina ga lokacin ka yayi don ka ci lokaci mai tsawo na'am nace nace a ah, ƙarin bayani dangane da bayanan da malam yi. akwai littafai guda biyu da na wallafa wanda yake wannan da muke yi ila lai kusan a ce a ah, da yawancinsa duka cikin su ne ɗigo su duk wanda ke son ya ƙara samun bayani sosai na ɗariƙar tujaniya akwai tambihu ulil albab ala salasi mi'atin wa salasatin wa na qawlan min atayi da abul abbas ahmad tijani wa atba'i wannan littafin yana ɗauke da maganganu ɗari uku da talatin da uku wanda yake shine juz'i na farko kenan sannan akwai littafi guda biyu da na wallafa gashi nan shine wannan sannan akwai littafi na biyu da na wallafa wannan kusan yana da shahi ɗari uku yana da kusan shahi ɗari biyu da ɗari biyu da tamanin da bakwai wannan littafin ne na farko da na wallafa tambihu ulil albab wanda ke ɗauke da maganganu ɗari uku da ɗari kusan ɗari uku da talatin da uku sannan ga littafi na biyu waɗannan duka daga misira aka bugo su wannan shi ma daga misira aka bugo shi shi ma wannan ga littafi na biyu ne shine tambihu ulil albab wanda ke ɗauke da maganganu ɗari biyar da hamsin da biyar duka ainihin wato maganganu na addinin tijani da kuma biyansa tare kenan idan ka hada da ɗari uku da talatin da uku da ɗari biyar da ainihin hamsin da biyar kusan maganganu ɗari takwas da tamanin da takwas wanda yake wannan ɗari uku da a ciki maganganu hamsin kawai na ɗauka daga cikin nasa a cikin wannan saboda haka wannan duk sababbin maganganu ne ba wai waɗanda a cikin ɗari uku ne aka ɗora ba su zan ɗari biyar da hamsin maganganu ɗari takwas da wani abu waɗanda yake duka na aƙidun tijjani da kuma daga su na ciro su wanda yake ko duk maganar da zaka karanta a cikin wannan littafi ka koma ga littafansu to za ka ga wannan magana kamar yadda na faɗe ta kuma haka take to saboda haka masu son su samu ƙarin bayani sosai daga menene ake nuni da wannan ɗariƙa mai a ciki to waɗannan littafan guda biyu suna taimakawa ƙwarai waɗanda an nesa ba za su iya samun waɗannan littafan ba ta akwai su ta pdf wanda yake za a iya tura mutum su inda yana bukatar su masha Allah malam bismillah malam Muhammad eh, malam Idris mun saukar da kai insha Allah To Malam Muhammad da na so a cikin sakon talatin dan ambata masa abin da nake so in ambata masa kasancewar na ga yana wato ainihin inkarin wasu manganin shehunai to in gaya masa abin da su shehunai suka suka suka tana da nan narko na azaba ga ire-irensa to da ya haƙura kamar yadda ake bashi shawara ya kama sunnar maza sallam ya ya kauce daga wayancan mutanen da suka saka masa da baibayi na cewa wajibi wajibi ne a gare shi ya yadda kuma ya yi itikadi na dukkan abin da suka yi itikadi kuma suke aikatawa in ko ba zai yarda da guda ɗaya ba to ya sallama musu ɗariƙa su ya ajiye musu domin dama ɗariƙar ba ita ba ce manzo Allah sallallahu ya zo da ita balma kishiyantar wasu abubuwa ne wanda shi ma shaida ne wajen ƙin yadda da wasu abubuwa to ya ji tsoron Allah subhanahu wataala kuma muna ƙara masa tallar sunnan manzo Allah sallallahu ya rike ta ya barranta daga irin wayancan mutanen masu akidu na kafirci Allah subhanahu wataala ya saka ba malam da alkhairi ya ƙara wa mara lafiya ya ƙara mana fahimta ya sa muna ƙaruwa da abin da muke wato ainihin karantuwa da shi ya kuma sa mu rika aikata shi a fili mu kuma wato ainihin isar ga wasu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masha Allah Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya saka maka da alkhairi assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am kwala sunanka daga na ke kira Abdulmalik Ghana. Ah, Mala Malik to, duniya na sauraron ka. Masha Allah. a gaida junior doctor idris wanda ya sauka da abin nan insha Allah zai ji ka eh, wato wani poland da dazu ya zo ya kira yana son ya tuhumi malam cewa mana ya zo wani abu kamar yana bata eh, shehu tijani abin da ya kamaci mu duka mu fahimci shine duk abin da malam ke yi karatun da yake yi littattafan da yake bugawa duka shine ba batun ya zo yana shehu tijani barawu ne ya yi sata shehu tijani yana dukan mutane akan banza shehu ba shaksiyan shehu tijani ba ne malam da kokarin askawa al'umma mummunar akida wanda shehu tijani ya dora al'umma a kai kawai shine wannan wannan shine abin magana tambaya na zuwa ga malam shine shin akwai shi cikin jawahirin ma'ani cewa Eh, in ji shehu tijani ya ce idan mutum ya shiga cikin kunci ko wani abu zai same shi ya kira sunan shehu tijani ya keke shi na'am tambaya ne yake yi eh. kana tambaya ne ko eh akwai shi a cikin jawahirin ma'ani ko dai cikin wani littafi haka akwai ya zo da cikin duratul farida sharhul yaqutatul farida cewa idan masaka zamanu yawman bi bainihi fanadi ayatu janiya wahid al asr cewa idan zamani ya shafe ka da da kuncinsa da matsuwarsa ka kira ya tujani ya daicin zamani akwai shi cikin cewa idan musiba ta same ka ka kira tujani sa'annan kuma har yanzu a cikin duratul karida akwai misalai da yawa da suke kawowa ko da kana cikin jirgin ruwa zai ware da kai ka kira tijjani akwai waɗannan lalle akwai su daban-daban saboda ni na gan shi na gan wani yayi wannan abu ne a aikace akwai wani eh, mutumin gambia ni da shi mun haɗu wurin aiki za mu yi aiki sai ga dabino ikin dabino sai yi kamar zai hau yana son ya samu wani abu wato dabino da ya fara hawa sai dan yi samisi kadan shi na ji ya ce ya Ahmad Tijani to bayan ya ambaci Ahmad Tijani daga bayan da ya sauko shi na wato confronting shi na tambaye shi na ce alaji na ga za ka fadi Shi na ji ka kace ya Ahmad Tijani maimakon ka ambaci sunan Allah ka kira Allah sai ya fara zai kare shehu Tijani da maganan da ya yi nan da kiran shi sai da ya gan na sa shi kona to gaba daya shi ya sarin da ya ce a ah, gaskiya kana da gaskiya kana da gaskiya da ya kamacin kira Allah ne maimakon shehu tijani sai na ce ah. to yau da na ji an ce yana cikin littafin su sai na ce ah, she abin an karantar da su ne ba wai son shehu tijani kawai ya sa shi ya yi wannan magana ba Shesa muna gode wa Isha FM da akwai abin nan akwai za ka ga malamansu malamansu idan har za su yi tafsiri za su yi tafsiri mu a wajen wajajen mu za su bude tafsiri bayan sun yi ainihin salati ga manzo sun yi isti'aza da sauransu za ka ce sun ce ya himmatu shehi udiri ya himmatu shehi udiri a ko kuma ahadiri wato za su kira himma shehu himma tijjani cewa ya halarto to wannan wannan da suke budewa da shi shi da kansa in yasi wannan in yasi shi yayi kira zuwa ga mabiyan tijjani cewa duk lokacin da suka kirawo suka samu wata matsala ko wani abu to su sani su kira tijjani tijjani na tare da su duk inda suke to shi yasa anan zaka ga cewa wata ittijaniya ma akwai iyalina tana cewa ta je asibiti wata za ta haihuwa amma tana cewa ya, ya himmatu shehu udiri ya himmatu shehu udiri ya himma shehu tijani halarto ya shehu himma shehu tijani halarto to za ka samu wannan suna ta kiran sa koma bayan Allah idan sun shiga musiba suna kiran ainihin Ahmad Tijani domin ya halarto ya agaje su to kaga wannan shirka ne da Allah subhanahu wataala na'am kwarai kuwa Na muna gode. Na gode. Na gode. Na gode. Malik Allah saka da alkhairi. Assalamu alaikum. Wa alaikum wa barakatu. Na mai magana. Kana magana da Muhammad Saudi. Na'am. mamlaka. Malam Muhammad muna. Masha Allah, Malam Muhammad mai Isha FM ina yi maka fatan al Na muna godiya. Muna godiya. Babban malami Malam Habibu Gusau. Malam na maka fatan alkhairi Allah ya kara maka lafiya da imani da ikilasi. Amin Allah ya saka maka da alkhairi muna godiya. Amin amin. Magana ta ta farko lahu. idan Allah zai taimake mu don karatu ya ci gaba da sake fitowa yadda kake fito da karatu dalla-dalla to don Allah yana roƙon malam ya sanar da malam Muhammad a duk lokacin ranar Lahadi rana irin ta yau inda ka je inda inda kai bahasi akan karatu zaka zo ka gabatar to a nemi audio audio guda uku ko guda biyu wanda ya danganci ga karatu na lahadin ranar sai a ba malam muhammad a tura mishi ta pdf sai ya saka audio kaman guda ɗaya biyu uku wanda yake nuni a kan karatun domin a sake riƙe su da hujja yanda malamai a nan yanzu ake nuna musu na saudiya suke gani mm. suna karatun su suna gane abin da karatun ya faɗa amma su duk wayannan littattafan su babu su a a irin saudiya nan haka to suke ba shawara ai suna da audio suna yin shi a aikace yanda abin zai ƙara fitowa fili kamar yanzu kaga yau duk wannan abubuwan da suke yi na kabari suna zuwa su roƙi kabari su roƙi tijjani ba za su taɓa roƙon Allah ba kuma wannan abun da ake ta faɗa shirka ne shirka ne babu wani kage a ciki gashi a littafin su in babu a wancan littafin akwai a wancan littafin in babu kuma a bakin su tunda shi malam zayyana ana ɓoye mushi ba lallai ne shi su dinga gaya mushi komai ba tunda sun ga zuciyar shi tana rawa zai tafi sunna zai kuma tsaya a can tunda sun tsoratar da ire-iren su in sun fita ma akwai abin da zai iya samun su to sai a ɗauko audio na karatun kaman guda uku ya nuna ishara ga abubuwan da ake ta gaya muku gashi gashi kuna yi aikace gashi kuma a littafin ku wannan na wuce nan wajen Allah ya sa malam Zayyanu ma ya ji wannan abin da nake faɗa saboda tsorata shi da suke yi tunda ko wani malamin su da ya ce in ka isa ka rike hoto kawai na tijjani ce ya tijjani ya tijjani ka faɗi wani abu kaga zaka kwana lafiya ko ba zaka kwana lafiya ba to wannan alhamdulillah ni na gwada wayannan na yi na tijjanin na yi na inyasin duka wallahi talla na jin ya fi wata shida ko bakwai ko kusan shekara to gani dai alhamdulillah a cikin saudiya sai na biyu shine wanda ake cewa eh, a dinga kiran tijjani wanda malam ya sauka yanzu mai kira wannan ai tsohon yayi ne abu da in za su ci abinci ma tsohon yayi ba na ga ya maka tsohon yayi ka gani dan wajen shekara talatin ne ni kuma na san da wannan abun tun wajen shekara irin ashirin ko sha biyar in ban zarce ba ai tsohon gani in zai faɗi zai ce shehu tijjani in zai shiga zai shehu tijjani wallahi in zai ci abinci wallahi tallahi ni ga ne jiyau ne cewa yake shehu tijjani in kai magana ya ce ba ruwanka wannan tsohon yayi ne an riga an wuce wannan wajen dama shi kawai suke kira tunda kaga na kawo maka ma cewa ka rike hoton shi in ka isa ka ce wannan wannan wannan to duk dai Allah ya shirya da mu ta wannan bangaren to ni abin da nake so malam dai ya kara eh, magana a kai shine duk abin da suke faɗa babu wani shari a ciki babu wani kage idan mutum ilimin shi ne bai kai ba to ba za su gaya mishi ba idan kuma ilimin ka ya kai yadda malam ya faɗa kaga ko a wajen taro in suka shimfiɗa kyalle a inda ba za ka san ma me suke ba tunda su a maganar su annabi ne yake zuwa wajen abin da suke faɗa kenan to muna godiya lokacin to ina roƙon ina roƙon malam kamar ɗaya biyu ko uku kafin a fara karatu sai a shiga na'am cikin karatu. Masha Allah muna ah, godiya Allah ya saka maka da alkhairi. Amin. Ah, mu je kwala na gaba mun duba mu da saya ku yi hankuri jama'a. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Lala Muhammad. Nawa mai magana? Kuna magana da dan uwa Abdulkadir Hussein. Malam Abdulkadir daga nan. Daga kasar Jordan. na muna jin kamar abubakar Allah ya saka muku da alheri Malam Muhammad da Malam Malam Habib Allah ya saka muku da alheri muna muku da alheri Isha Kasan hujjanta hujjanka ta kwace ka babu wa kaza eh, hujja kawai hujja ne ke magana hujja ke magana Malam Muhammad ka san wani abu na'am waɗannan mutane a kwanacin baya wanda suka wato suka fara waye za su zo a wato a Ishan FM su gabatar da karatu suka yi wasu su yi kwana biyu kwana uku su gudu ka san me yasa sai kayan magana to abin da ya sa waɗannan mutane suka gudu wallahi almajiran ya almajiran ya ahalin sunna ne ya sa waɗannan mutane suka gudu saboda ka ga gidan ga wallahi in kai baka da hujja gaskiya gaskiya in dai baka da hujja wallahi ka zo na gobe ba za ka kara ba ina gaya maka mm. amma sauran gidaje in ka ce ai ka yi kwatance kwatance da misalce misalce ba wanda zai tambaye ka amma nan da zarar ka shigo nan ka yi karatu wallahi ke dai shi dai in dai ba a sa lomba za a buga ba a yi call ba an kira ka a tambaye ka an questioning ka saboda haka yan bidiyan nan ba su so haka ba su son haka kasan san suka yi karatu shi kenan an gaba ka ci ba ka san cewa shi kenan rufe amma mu ya ahalin sunna shi mun tambaye ka wani littafi ne wani malami ne shi mun tambaye ka to a wannan ya kore su saboda ka eh, abin nan baya haka akwai wasu maganganu guda uku ko guda biyu haka nake so in yi na ga malam ya karanta inda a bab inda aka saya da tijjani wannan malami na a asusiyani a cikin littafin sa ifadatul ahmadiyya da yake cewa wai wannan galami na biyu wanda yake wai tijjani ya bar takbira da tahmida cikin sallah wai wannan magana ba wai ba magana tijjani bane ban san da ko malam ya tuna da wannan eh haka ne haka ne yake cewa ba magana tijjani bane yawwa to malam albishirin ka malam wallahi albishirin ka karatu ka ya shiga wallahi mun gode wa Allah malam wallahi karatu ka ya shiga kuma littafin nan wallahi Allah ya sa wa littafin albarka kaga sanadiyar wannan littafi ga su suna cewa wai wannan magana ba na tijjani bane amma na farko farko fa farko kafin malam ya zo ya rubuta wannan littafi wallahi muna gani da idanuwanmu kuma da kunnuwanmu muke ji muke gani yadda malam su malam alkanawi da malam anas da malam kakisu da su sauran maluma malam a ah, bashir argungu yadda suke fama da su a tiktok a facebook akan waɗannan maganganu fa suke ci suna kokarin karewa ne ba za ka taba ji cewa ba maganar tijjani ba ne da suka kasa karewa yanzu sun dawo suna cewa wai wai ba maganar tijjani a shi magana yana da muni a shi magana kafirci ne ga su kun ce ba maganar tijjani ba ne yanzu dai kun dawo kun ce ba maganar shi ba ne saboda ya ce shi ya bar kalla ba za ku iya kawo nasi ba za ku iya kawo wanda ko mai ciwo wanda ya yi ciwo ma wallahi ba zai yi sallan da tijjani ba wallahi a cikin addinin musulmi wannan sallan da tijjani wanda ya yi musulmi ba zai yi yanzu da sun yarda sun ce wai ba magana tijjani ba ne kaji to magana magana na biyu wannan dan wanda wato ya sauka gashi a cikin addu'a addu'atul kharida wannan maganganun da mala kafi su ya yi ishara zuwa gare shi malam a dr idris kuma na duniya dr idris wanda ya sauka da shi ma ya yi ishara zuwa gare shi gashi a cikin ifadatul ahmadiyya kuma muna gani da idanuwanmu malam habib wallahi muna gani shi yasa muke cewa kullum ya kai lokaci ba ma za mu gajiyar da kanmu mu zo mu bude littafin muna karanta ba na maganganunsu lisani hal maganganunsu da abin da yake gudana da shi za mu kama su da hujja saboda me ga abin a rubuce kuma ga shi a aikace me za ka fi kuma in aka fassara ka ce a'a ba haka ba ne sai mu kawo muka bidiyo ya ce gashi shi yadda aka aikata gashi nan mai littafin na cewa wai mata ba ka biyan al'amru istaghastu bi ahmada Allah malam ko malam zai fasara saboda abin ya fito fili ko ya tunci abin mata ba ka biyan al'amru istaghastu bi ahmada duk lokacin da na shiga cikin matsuwa nukan nemi agaji ga Ahmad. To hadda Allah, da Allah, Allah na cewa allazi wa idza asabahu musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله gashi karara Allah na cewa in ku shiga musiba ku kira Allah amma ga me littafi yana cewa mata ba qabiyal amru istagasto da ahmada sai yace ara farhan wa makhrajan mala na'am haka ne sai haka ne yana cewa ara farhan wa makhrajan wato in ya nemi agajin shauti jani yana samun wato walwala yana samun kwanciyar hankali kuma yana samun mafita ka Allah ku duba wannan. Warai sosai haka ne. wannan shirka ne ko ba shirka ba kuka ce ah, ba haka ba ne to shi mu kawo muku bidiyo wanda ake kiran shi a waje ma ana kiran shi fili shi na muna gani ko magana na karshe malam a wanga littafin da yake a a wato tare da kai na tambihu ulul albab da na ga wani mushriki ya doko ya kawo wani magana ban sani ba ko malam ya ji wannan magana yana cewa ai wannan ai ne akan ku ina so malam wannan magana ina so malam ya dan taba wannan wuri saboda akwai wani lokutan da shi wannan wato mushrikin ya boye a ciki saboda wannan magana na ji ya karanta yace gashi ibn taymiya ya ce wanda aka gan shi yana bautan kabari ko yana kiran wato wanda yake kwanci a kabari kada ku ce masa mushriki ku yi masa addu'a nasiha aka yi masa ku yi masa nasiha ya daina in ya daina to tsakanin shi da Allah ne So na ce to ai wannan magana ma akan ku ne saboda wannan akidan ku ne kullum kuka yi ana muku nasiha kuma gashi kuna cikin kuna yi saboda shi bai fahimci magana ma ni ban samu littafin na karanta ba amma ni na san abin da ya karanta wallahi ha in ce ba haka abin yake ba to bai fahimci magana ba duk da cewa ni ban samu littafin na karanta ba tambihu ulul albab ban sani ko malam ya tuna da wannan magana ya ce ban fahimta abin da ake tambayin ulil albab ni na wallafa shi wace magana yake a ciki yake a eh, ciki wace magana yake na faɗa a ciki na ya bude littafin ya ce wai ai ka ce ai littafin in aka ga wani na bautan kabari yana kiran shehu ko yana bautan yayi wa wani sujjada kada a kira shi kai sai kafiri ko kaza a yi mushiriki kada a kira shi mushiriki wai nasiha aka yi masa kuma ya kawo wai magana ibn taymiya ne yace cikin ulil albab na zo da wannan maganar ban ji ba malam ya ce cikin littafin ulil albab na kawo maganar eh a ah, in dai ulil albab ne wannan maganar ban kawo ta ciki ba Oh, ba ka magana irin tamiya wata irin tamiya ya ce babu cikin tambayin ulul wannan eh, wannan mutumin da kansa wato makaryaci ne nake ga mana ce wannan bagadan da ya karanta ma kwata kwata yanayi ya kawo littafi a gaba yana cewa gashi ya karanta wani abu daban ba cikin littafi ya karanta ba ya shahara kowa ya san shi ban so kama suna saboda wato mushriki ne ban so amma wasu da nake magana wasu sun gane shi Saboda haka ah, na gode sosai da kuka bani wannan lokacin Malam Muhammad. Assalamu alaikum. Wa eh, mu dasa aya domin lokacin mu ya riga ya wuce shi yasa ku yi hankuri insha Allah mun duba mu dasa aya nan. Shek bar bata lokaci ba muna maka fata alkhairu muna godiya. Me ka bar mu da wani girma ko kalmatai na haka wanda za mu dasa aya da shi insha Allah. muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan a Sheikh Malam Muhammad muna roƙon Allah ya saka maka da alkhairi yadda ka ba mu dama har muka gabatar da wannan muhadar muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka maka da alkhairi Allah ya sa aljanna ita ke makoma wanda yake mu kowane lokaci abinda muke ƙara tunatar da mutane shine a riko da littafin Allah a riko da sunnan manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan muna gaya mutane cewa idan an je lahira ba a dawowa idan ka je lahira ka sai da ka je can ka gano kana akan kuskure ba magana ka dawo duniya ka gyara saboda haka tun yanzu zaka gyara kafin ka kai lahira gyaran da zaka yi kafin ka je lahira shine ka dubi wane ne Allah ya aiko maka manzo wane ne Allah ya aiko maka sannan akan mi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mi manzo Allah ce kai aiki da shi ga rayuwarka ya ce kai aiki da littafin Allah kai aiki da sunnan manzonsa kai aiki da sunnansa kuma ya yi bayani cewa in ka yi riƙe waɗanda abubuwa guda biyu har abada ba za ka ɓace ba to ya za ka yadda ga abinda da manzon Allah ya ce maka ka bar magana manzon Allah ka je ka kama maganar wani sa'annan manzon sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga hadisi cewa a nisanci dukkanin wasu sababbin abubuwa waɗanda aka sa ga wannan addini to kaga kenan babu hanya ta tsira babu hanya ta samun aljanna babu hanya ta kubuta daga wuta sai a riƙe abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi daga wurin Allah shine manzon Allah da Allah aiko ma wannan al'umma yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya muku da kuke cewa ba za ku iya tsaya ga abin da ya zo da shi ba sai kun je kun kama wani abu da wani can ya zo da shi bayan manzo sallallahu alaihi wasallama bayan wuce sai da kusan shekara dubu ɗaya da ɗari da hamsin wani ya zo ya zo ya yi ƙarya cewa wannan addini kamar bai cika ba manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kawo musu wani abu kuma ku yarda da shi har ku zo kuna bin sa to saboda haka muna yi muku nasiha waɗanda yan tijaniya gaba ɗaya muna yi muku nasiha ku dawo ku riƙi littafin Allah ku riƙi sunan manzo annabi sallallahu alaihi wasallama mu abin da gare mu shine mu bayyana muku abinda da ainihin wato hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallama yake akanta da sahabbai idan kun yadda falillahi alhamdu ainihin wato don kanku idan mutum ya kangare ya ki yadda ya ce sai ya bi hanyar wani in ya yi lahira to ba magana ya dawo ya gyara kuma zai yi nadama nadama wanda yake ainihin watan ba wani ainihin watan babu ainihin watan alkhairi bayansa saboda haka muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana zunuban mu Allah ya sanya mu a cikin bayan sa waɗanda ya zaba waɗanda suka shirya wannan da kai malam Muhammad Ibrahim da sauran ma'aikata waɗanda ke tare da kai a wannan wurin da waɗanda ke taimaka maka baki ɗaya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka muku da alkhairi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa aljanna ita ce muku kuma ku da baki ɗaya da masu sauraron mu baki daya ko ina suke a cikin duniya sun ba su kwanta ba sun jira har wajen sha biyu da wani abu suna sauraren wannan karatu to gaba ɗaya duk waɗanda ke sauraren wannan karatu baki ɗaya muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gafarta ma kowa baki ɗaya muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya biya ma kowa buƙatarsa ta alkhairi abin da yake nema duniya da lahira muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ƙara bayyanar da ɗaukaka addinin sa. ya ƙara taimaka ma masu taimaka ma addini ya ƙara taimaka ma masu da'awa zuwa ga sunna ya ƙara kuma fahimtar da mutane sunna zan takaita a nan subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk